أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فدع له نصبا وصهرا وكان ربك قديرا والصلاة والسلام على من تلك القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو ابتدى بحديه إلى من وبعد ينقوى إياي ماتا مصر البركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا 22 دبيق وتن جمادى أولى hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama 1438 yayin da ya daidai da sha tara ga watan biyu shekara dubu biyu da a wannan masallaci wato masallacin juma'a wanda ke nan yar kasuwa in lilo cikin garin tudun wada a cikin wannan gari na kaduna allah ya kawo mu wannan ita ce rana ta farko da ni zan gabatar da wato daura ƙarƙashin wato nisa'us sunna wanda shugaban wannan ƙungiya ta jiha alai tukur isa allah ya kare shi da lafiya da tsawon rai ya yi kokari da tunanin cewa lalle ya kamata ya zamanto mata suna da gudunmawa da dafawa da za su iya wa ainihin wato addini ƙarƙashin wannan ne da aka bani zabi sai nake to akwai wata matsala da ake yin sakaci da ita ya kamata mu ɗauke ta mai magana a kanta ita ce hukukul abna alal aba wato haƙƙin 'ya'ya da ke kan iyayensu mafi yawancin karatuttukan da aka saba da su a baya kullum sai dai ai yi maganan haƙƙin iyaye akan ƴaƴa haƙƙin iyaye akan ƴaƴa haƙƙin iyaye akan ƴaƴa baka cika jin karatu ai yi maganan haƙƙin ƴaƴa akan iyaye ba har ma sai ya zamanto da yawan mutane sai suka ɗauka idan suka haifi ‘ya'ya dari bisa dari su suke da haƙƙi a kan ‘ya'yan da suka haifa ɗan da suka haifa bai da wani haƙƙi a kansu wannan ya ba wasu iyaye da dama hatta haƙƙin Allah ma shiga suke Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama su ce ga inda za a yi su ma iyaye su karta layi su ce ga inda suke so a yi bayan yayin da suke tuciyar cewa haifa suka yi shi kuma Allah halittawa ya yi da haka sai muka ga lokacin da aka yawaita bayani akan haƙƙin iyaye akan ƴaƴansu to ya kamata yanzu bayani ya yawaita akan haƙƙin ƴaƴa akan iyayensu kuma duk lokacin da aka ce an tsaya gaban Allah subhanahu wata'ala ga ɗa ga uba kafin Allah ya tambayi kowane ainihin wato da akan haƙƙin iyayensa iyaye su Allah zai fara tambaya akan haƙoƙinsu wato ƴaƴan da suka haifa da aka a gurguje ba tare da ɓata lokaci ba wanda suke da muzakkira a hannunsu zan ci gaba da karanta abin da ke cikin muzakkira na farko hukukul abna alil aba haƙƙin ƴaƴa akan iyayensu ya tabbata daga aun bin abi Haifa an abihi قال يكي سوى آخ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين سلمان وأبي الدرداء النبي محمد يا قل أبو كنتكا تكان سلمان الفارسي لأبو الدرداء فزار سلمان أبو الدرداء وترانا سي سلمان الفارسي يتاش يدي كيم أبو الدرداء زيارة فرأى أم الدرداء متبذلة sai salman farisi ya ga ummu darda mata abu darda ya ganta kada-kada cikin shiga mara kyau ko kwalliya ba ta yi fa qala hasi ya ce masa ma ce mata mata ma sha'anuki wa me faru ne na ganki haka qala sai ta ce akuka abu darda dan uwanka abu darda laysa lahu hajatun fi dunya bai da bukata a duniya kwata kwata matar da ya ajiye ma ba shi da lokacinta domin mutum ne da an yi sallar isha'i zai fara sallah sai asuba ta yi gari na wayewa kuma zai tashi da azumi haka yake kullum haka yake faja abu darda fa sana alahu ta'aman sai abu darda ya zo da yazo sai ya sa aka yi abinci saboda salmanul farisi faƙali sai ya ce masa kul ka ci mana ƙali sai salmanul farisi ya ce fa inni sa'imun ni ina azumi qala ma ana bi akilin hatta ta akula yace bazan ci abincin ba sai ka karya azumin ka mun ci azumin mun ci abincin tare qala fa akala yasa abu darda ya karya azumin sa suka ci abinci tare falamma kana al-layl dhahaba abu darda yaqum dare na yi, sai abu darda ya miƙi dan ya fara sallah Kala sai salman al-farisi yace masa nan ka kwanta kai bacci lokacin sallah bai ba fanama sai ya kwanta yi bacci thumma haɓe ya kuma faƙala sannan an juma tana yi kamar misalin sha biyu na dare sai sake miƙewa yana so zai fara sallah sai shi salmanul farisi faƙala sai sake ce ma abu darda nan kwanta kai bacci falamma kare min akirin laili lokacin da wanko baktiri na dare ya tafi ɗaya bisa uku ƙala salmanu sai salman faris ya ce ma abu darda ƙum ƙumil ana tashi yanzu fa sallaya sai suka yi salla fa ƙala lahu salmanu sai salmanu ya ce wa abu darda inna da rabbika alaika haqqan Allah ta'ala da ya halice ka yana da haƙƙi akan ka shi yasa yace ka bauta masa wa linasfika alaika haqqan ranka tana da haƙƙi a kanka shi ya sa ba a yi ka ɗora mata abin da ba za ta iya ba sannan wani wali a alaika haƙƙan. idan mutum yana namiji ya je rabu yar mutane da danginsu wata da garinsu wata da ƙasarsu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce lallai yana da haƙƙi tana da haƙƙi a kan shi sai abu za salman al-farisi ya ce masa fa'a'ati kulli haƙƙin haƙƙahu duk kuma wani wanda ka san yana da haƙƙi to ka bashi haƙƙinsa idan kana so idan an je lahira a wange lafiya da gari ya waye atan nabi sallallahu alaihi wasallama fa zakara dalika lahu salman al-farisi abu darda sai ya zo wajen manzon Allah ya bashi labari ga fa abin da ya faru tsakanin abokina da ka kulla na alaka da shi jiya fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi yace sadaqa salman wallahi maganar da salmanu ya faɗa maka ya ce da gaske ne allah yana da haƙƙi a kanka ranka tana da haƙƙi iyalanka na da haƙƙi duk wani mai haƙƙi a bashi haƙƙinsu shine zaman lafiya da haka yayin da ɗa idan yana so ya zauna lafiya idan akwai haƙƙin iyayensa a kan yi ƙoƙari ya sauke to haka iyaye idan suna so su wanye lafiya in akwai haƙƙin 'ya'yansu a kan su yi ƙoƙari su sauke ya tabbata an jabir qali yace lamma da ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama yayin da muhajiratul bahri wanda suka yi hijira suka tafi kabar habasha suka dawo sai سي النبي يا رسول يتي a تحدثوني باعجيب ما رايتم بارض habasha. ku bani labari mafi abun mamaki da kuka gani a ƙasar habasha da kuka ji qala fitiyatun mu sai wasu samari daga cikinsu sai suka cewa annabi bala ya rasulullahi za mu baka labarin abin da muka gani baina nahnu julusun marrat bina ajuz wata rana muna zaune sai ga wata tsohuwa ta zo wucewa min ajaiz min wato ajaiz rahbani wata tsohuwa daga cikin tsofaffin masu bautar garin sai ga ta zo wucewa tahmilu ala ra'siha qullatun mimma in tana dauki akan kanta akwai tulu na ruwa fatan minhum sai ta wuce ta wajen wasu samari a garin faja'al ihidayya faja'al ihidayya dayyi baina katfayhi sai wani saurayi daga cikin samarin sai ya miki sai ya dauki hannunsa sai ya dora akan kafaɗar tsohuwar nan sun dafa a hasan nan sai tunkuda tsohuwar fakarrat ala har sai tsohuwar ta je ta fada akan guyoyinta fankasarat kullatuha tulun da ta dauko ruwa sai tulun ya bashi falamma tafa'at lokacin da tsohuwar ta taso tulun ta dauko ruwa ya bashi iltafatat ilai sai ta waiga ta kalli wannan matashin faqala sai wannan tsohuwar ta ce masa saufa ta alamu ya gudaru da sanna zaka sani ya kai gudaru wato mayaudari idan wada Allahul kursiya idan Allah ya ajiye kujerarsa wa jama'a al-awwalina wal akhirina ya tara mutanen farko da na ƙarshe wa takallamat al-aidi wal arjul lokacin da hannu da ƙafa za su ba da bayani akan aikin da mutum ne a gaban Allah bi makaru yafsimu ta ce masa faso ba ta alamu kai fa amai wa amurka inda Allah gadan da sandu za ka sanya al'amari na zai zama tsakanin ni da kai a gaban Allah Ƙala, sai jabir ya ce ya kula rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama annabi ya ce sadaqat wallahi yi gaskiya ta yi gaskiya sai annabi ya ce kai kaifa yuqaddisu Allah ummatan ya Allah zai tsarkake al'ummar da la yuqadu li da'ifihim min shadidihim duk al'ummar da ba za ta iya tashi ta karɓo haƙƙi ba daga mai ƙarfi ta wa mara ƙarfi to babu yadda za a yi Allah ya kyale wannan al'ummar ta zauna lafiya yanzu akwai gidajen rediyo guda biyu da nake musu karatu daga nan Najeriya da suke Amerika ɗaya sunansa alkitabu wa sunna ranar litinin nake musu karatu na fara wani dalili ya tsaye da karatun daga an yi la'asar zuwa karfe shida da ya kuma yana masa karatu ranar talata daga karfe uku na dare zuwa karfe biyar na asuba daga nan najeriya muke karatu suna da studio a can za su bude studio su duk wanda suke jin hausa suke kan wannan layin in ina karatun suna da yin an gama kuma a bude wanda yake da tambaya yanzu ƙasashen turai duk da bannan da suke da shi na fahimci na daga cikin dalilan da ya yake sa wani lokaci mutum ko maɓallaci ne to zai iya rike wani abu na aikin alheri sai kaga Allah ya ɗaga masa ƙafa saboda wannan abu suna ba al'amarin mata kulawa da kuma kananan yara fiye da yadda ba kwa da haka sai ya zamanto abin nasu hamma ya wuce gona da iri ya wuce ya saba ma ka'ida ta shari'a gurin ba mata dama da kuma ƙananan yara ainihin wato yanci tare da bakin ciki mai tsanani mu wannan al'umma ta musulunci mu ya kamata a ce muna da kulawa wajen abin da ya shafi tausaya wa mata da kuma tausaya wa ƙananan yara amma yau wanda ba musulmi mana suke da ihu da hayaniya da harguwa wajen tausaya wa mata da haka duk wanda yake mu'amala da mutane daga Amerika ko yake shiga ƙasar za su faɗa maka ƙwarar gaske gaske mata da ƙananan yara suna da tasiri ƙwarar gaske gaske a ƙasashen ainihin wato turai wajen ba su kulawa da jin kai da tausayinsu da makamantan wannan Allah ya shirya da mu hadisi ya tabbata daga al-Imam Abu Hurairah yace anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi ya ce la tu'addunna al-huquqa wallahi sai an mai da haƙoƙi ila ahliha zuwa ga masu su yawmal qiyamah ranar al-qiyamah annabi yace hatta yuqada li shatil jalha har sai an ma akuya mara ƙaho ta rama tunkurinta mina shatil ƙarna daga akuyar da take da ƙaho a nan duniya idan akuya mai ƙaho ta yi amfani da kahonta ta tunkuri mara ƙaho idan aka je gaban Allah to sai an sama mara ƙahon ta rama kurinta da aka yi mata a nan duniya da haka alkiyama rana ce da Allah madaukakin sarki ya faɗa ya ce al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulma yawma da haka ba zalunci idan iyaye suka cutar da ɗansu ta hanyar abin da bai kamata ba to wallahi akwai kisasi in an je lahira in ɗan ba ya bi waye ba Allah sai ya bi masa haƙƙinsa haka idan ɗanin ne cutar da iyaye sun aka je lahira sai Allah subhanahu ta'ala ya bi masa haƙƙinsa abu na farko akwai marhalatu qabla al-wilada yana daga cikin matakai yaro yana da haƙƙi kan uwa ko ubacin ma kafin a haifi yaron ya zo duniya da yawa daga cikin iyaye kamar yadda bayani bai da su suke fara saba ma iyayensu ko ƴaƴansu kafin ɗansu ya zo duniya ya saba musu al'amuru bi husn ikhtiyar ab aw wal um wato umarni da zaɓin uwa ta gari ta ɓangaren mace da kuma umarni da zaɓin uba nagari gari ta ɓangaren namiji idan mace ce yana daga cikin haƙƙin da yake kanta na ɗanta tun kafin ɗan ya zo duniya to ta zaɓo masa uba na idan namiji ne yana daga cikin haƙƙin da yake kanka na ɗanka ko ‘yarka kafin 'ya'yansa zo duniya shine ka zaɓo masu uwa ta gari annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da ya tashi a babun aure ya ba maza shawara ya ba mata shawara da yanzu abun bakin ciki da mazan da matan kaso goma daga cikin al'umma kaso shida ko bakwai duk sun ajiye shawarar da annabi ya ba su kowa ya ɗauki son zuciya shi ya saka shi yasa kowa yake ganin abin da ba zai masa daɗi ba kuwa da haka abu na farko wanda suka riga su suka fada wannan tarkon to su yi addu'a Allah ya fitar da su amma wanda ba su fada ba to su kiyaye kar su fada nan gaba jiya na je na yi program a gidan tibin libasi na ci karo da irin wa'annan matsalolin masu yawa kowace ta ji ta yi aure ta shiga rigima yanzu sai bayan an yi aure an shiga rigima ga tarin tambayoyi ana turo mana ya za ya za a na ce irin wannan tun kafin a yi aure ne ake tambayar ya za yi ba sai idan an yi aure an shiga rigima ba sannan a zo ana tambayar ya za yi haka ya kamata na ce annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama lokacin da yake da rai babu wani sahabi a garin madina da zai aurar da ya shi ya zo ya sanar da annabi cewa zai aurar da shi mu kuma yanzu kana karantar da ɗaliba sai dai ka daina ganin ta idan ka tambaya me faru sai a ce ai kai aure ne masu mutunci daga ciki su ne wanda za su su kawo maka invitation ka su ce ai auren su ranar kaza ne za a daura aure a guri kaza ne to sanda za ta yi aure ba ta zo ta nemi shawarar ka ba wai kamata ka aura sai kuma an shiga rigima sannan a zo kuma ana neman kai ne za ka warware rigima da haka Allah ta'ala sai ya ce wal baladu tayyib ƙasa mai kyau ya kharuju nabatuhu tana fitar da tsirinta mai kyau bi idni rabbihi da izinin ubangijinta amma wallazi a asad da take mummuna ce la ya kharuju illa nakida ba za ta fitar da wani abu sai abin da yake mara kyau da haka Allah sai ce kazalika nusarrifu al-ayati kaman haka ne muke jujjuya ayoyinmu amma li qaumin yashkuruna ga mutanen da suke buɗe wa Allah subhanahu wata'ala sannan Allah ta'ala ya ce alkhabithatu lilkhabithina matan banza idan an tashi aure kamata a haɗa su da mazan banza wal khabithuna lilkhabithati mazan banza idan an tashi aure kamata a nemo matan banza a haɗa su wat tayyibatu matan kirki lit tayyibina kamata idan za a yi aure a nemo mazan kirki a haɗa su madan kirki والطيبون مدن kamata idan za a yi aure a nemo. mazan kirki a haɗa su da shi Allah ya ce ula'ika irin suna na Aisha mubarraquna mimma yaqulun sun barranta da abin da aka faɗa musu da umma gfiratun suna da gafara wa rizqun karim da kuma arziki mai karamci yanzu sai kaga yarinya ta kwashe kayanta daga gaban Allah da Annabi Muhammad ta yi gaba amma saboda tana da kyau sai ka je kofar gidansu kaga ana layi wani ka gan shi gashi a mota wani a mashin ya danna mashin din yana didididi wani gashi a jikin bango wani gashi a can ya makale wani gashi a can ya makale wani ma in kame magana sai ta a karan kallawa za ta gyare ni ai za ta gyare ni to Allah ya kiyaye sai annabi ya bada shawara ta bangaren wanda za su je neman aure da wanda za su aura ku ta bangaren ku sai aka ce muku idan mutum ya zo yana neman aure ku kalla abu guda biyu dinahu wa kulqahu ku kalla ku gani yana da addini ko bai da addini sannan yana da ɗabi'a mai kyau ko bai da ita magana idan aka kalla addinin mutum da ɗabi'arsa to maganan cewa arziki wannan Allah ne yake mun ga mutanen da a nan garin su ba 'ya'yan kowa ba ne yanzu Allah ya mai da su wani abu mun ga mutanen da yake suna sama kuma Allah ya sako da su ƙasa duk ran da kake sama idan Allah ya sako da kai ƙasa ba wanda ya sa kuma ya dora ka wallahi wanda kuma yake ƙasa Allah ya ɗauke shi ya kai sama kuma ba wanda ya sai sako da shi dan Allah ne yake dorawa kuma Allah subhanahu wata'ala shi yake ainihin wato saukarwa me yasa annabi ya ce muku idan kun tashi za ku yi aure ku kalli mutumin da yake da abu guda biyu dina huwa kulqaku saboda a nan wajen yanzu babu wacce yanzu idan ta koma zuwa ga Allah ba ta burin ta shiga aljanna babu to ba kuma yadda za a yi aljannar mace ta tsaro sai idan mijin da take da alaka da shi ya damu da addini shine zai iya tsare mata aljannata in ba ruwan shi da addini ba abin da ya dame kin yi sallah ba ki ba oho wannan matsalar ki ce kina azumi ba ki yi oho wannan matsalar ki ce kaza daidai kike ba daidai kike ba wannan oho matsalar ki ce shi ba wannan bane a gaban sa to dan haka wannan yasa mata saboda yanzu ai binciken da aka yi mata sun fi maza kokarin karatu mafi yawancin ku mazajen da kuke aura kun fi mazajen karatu wani tun da ya taso bai taba zama a benci ba sai da bencin mai kayan kofar gidansu hanyar da ake zuwa karatu bai sani yanzu kwanaki wata mata sana zuwa makaranta miskini shi bai san idan an yi atikawa alhamdulillah ake cewa idan yan atikawa sai ce fita haram sai magana ta ce mai gida ba haka ake cewa ba alhamdulillah ake cewa ni kuma sai in ce maka yarhamukallah sai ce to wallahi na gaba ki da kunya ba inda kika fara zuwa islamiyya ne yanzu kin rena mutane kuma bai sani bane fa saboda ya yi nisa da inda ake kara to ko kuma babban matsalar ku ba karatun ba aiki da karatu da yanzu wata za ka zo ta koya arba'una hadisi ana tashi kuma ta arba'una siya idan wata ta zo tsallaka kwatan nan an gama karatu wallahi za ka ɗauka cewa da ta zo tsallaka kwatan a nan karatun ya fada ta yi gaba sai ta bar karatun sai ya fada a ciki jiya fadakar wadda ne ke nan a can fakiro to don haka sai ya zamanto mace yadda take da rauni ko da ta yi karatu tana bukatar wanda zai da ɗinta ya sa ta yi ya sa ta ta bari mata ne fi yanzu yanzu nan za ka tara su ka yi wa'azi ka kawo maganan kabari da wuta masu kuka su kuka amma wallahi an jima ana tashi mai ganga in ya kiɗa gangan gangan idan suka taru suna ɗiban rawa za ka rinka da Allah ba wanda kai wa'azi wani ɗan an manta da wa'azi eh a yanzu ba ko wani boka a nan sama ba nan sama ba sai na faɗi sunan gurin ba innal ba, bil isharati ke fahamu idan mutum yana da hankali zai gane ku je ku gani cikin masu zuwa gurin shi kaso 100 kaso 90 da wani abu mata ne wasu ma dan munafunci idan suka tashi sai su sa hijabi da niqabi sai su je gurin suna ganin ba mai ganin su kuma wata ma fa sai ta taso daga islamiyya ba, sannan sai ta zarce sai ta tafi gurin boka to irin wannan idan mutum bai da addini ba yadda za a yi in tsara matar shi daga fadawa wuta shi yasa Allah sai ya yi ya ladina amanu ku anfusakum wa ahalikum nara ku kare kanku da iyalanku daga shiga wuta mun yi karatu mun tashi goddo sa da kai wata mata ta zo ta same ta ce mijinta yana harkar neman mata ta yi masa nasiha ta yi masa nasiha ta yi masa nasiha ya bari ya ki bari ta ce maganan ƙarshe da ya faɗa mata ya ce mata shi fa bai hana ka harkar nan ba saboda ka in yamma ta yi in ya buga rigar sa ya gaba ita ma ya ba ta dama ta buga rigar ta ce gaba kaga shi ya kama hanyar wuta to so yake sai ya kama ta ita ma sun tafi wuta tare me ya janyo wannan rashin addini sannan alkulku idan mutum bai da ɗabi'a mai kyau duk abin da kuke tsammani na mutuntawa za ku samu a ɓangaren rayuwar zaman aure ba za ku samu ba ba zai taɓa yiwuwa ba magana mai kyau ba za ki samu ba ‘yan kalmomin nan na soyayya ba za ki samu ba kulawan nan ba za ki samu ba yanzu akwai complaint ɗin da aka kawo mana akwai matar da mijinta idan tana buƙatar abu sai ne ta rubuta a takarda ta ajiye mai a falo haka idan ya zo ya ɗauki bayan takardar ya rubuta ya ba amsa ya ajiye saboda shi babba ne zai da lokacin da zai zauna yana fata lokaci yana tattaunawa da ita babu yanzu akwai yarinyar da kwanaki rikici ya haɗa su da mijin ta tashi ta taho gida da ta taho gida mijin ya zo gaban babanta mahaifi ya tsaya ya ce idan babanta ya isa yi magana sai ya kwakwada mai mari wannan shi ya haifi yarinyar, saboda ba shi da kulku ba shi da ɗabi'a mai kyau yasa duk ran da kika fada wa miji mara ɗabi'a mai kyau to shi shiga uku za ki ci duka kamar Allah ne ya aiko shi shi yasa wani ma in zai duka har bismillah sai ya fara sai ya fara bismillah sannan zai fara duka wannan yana daga ciki to sannan annabi ya ce wannan sune abin da ake dubawa addinin mutum da ɗabi'a mai kyau yanzu babban bala'in mata da yawa yawan ku yanzu na daga cikin haƙƙin da Allah sai ya tambaye ku akan ƴaƴanku ba kwa diba mutane masu ɗabi'a mai kyau da kuma addini kawai kuna duba idan mutum ya zo wata ma'aikata yake aiki wata kasuwa yake kuma a kasuwar a bangaren yan gwal ne ko ba bangaren yan gwal ne? sannan rumfunansa guda goma sha nawa ne ku da kanku kuke cewa inda kwaɗayi da me duk wanda ya kuskure ya hau motar kwaɗayi dama ba inda za ka tsaya da shi sai tashar me Allah ya kiyaye to wannan yana ciki ya tabbata daga abisa idin al-khudri annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama annabi ya ce iyakun wa kadara'ud diman ina muku kashedi da kulawa akan juli فقيل يا رسول الله وما قدراء الدمن قال المرأة الحسنة في المنبت السوء annabi ya ce mace kyakkyawa a gida mara tarbiyya wannan ta bangaren maza ke su kuma maza annabi ya ba da labari cewa masu yin aure manufofin su guda hudu ne akwai wanda in zai aure mace ne mali haddan kudin ta mayan kudi akwai wanda in zai aure yanzu da jamaliha dan kyanta yanzu ga yan mata nan yanzu an sasa sun koma shafe shafe yanzu an ma girma shafe shafe allura ake zuwa a ji inda yan an shafa mai da kafa in ka kalla za ka iya ganewa yanzu allura mace za ta koma fara fat Allah ya kiyaye Akwai wanda zai aure mace ne na sabiha dan dangantaka ta ita gidan wani amma annabi ya ba maza shawara yace fa alika bi zati din idan ka tashi ka nemi ma'abuciyar addini sai hannunka ya maka albarka na sha ba da wani labari na ce wata yarinya ce fa ta tafi gidan rediyo a freedom a kano ta ce ta taɓa yau da wani saurayi ya yaudare ta yanzu idan ta samu wanda zai aure ta zai soyayya da ita za ta ba shi naira miliyan biyar kyauta za ta siya masa mota a nakwanda sannan za ta ba shi gida kyauta da yin wannan sanarwa ƙasa da awa ɗaya sai ga mutane sama da mutum dubu biyar a gidan rediyon freedom kowane katon banza ya je yana zazzara ido yana gyara gida, shi ya kamata a zaba da taro ya yi taro sai da aka turo yan sanda da motoci sannan suka iya fitar da yarinyar nan ta nuna wani matashi dan shekara ashirin da uku ce shi ta zaba daga baya yau na saurara hoton gobe jibi na kuma saurara aka ce ai yarinyar nan tana asibitin dawanau na Kano na mahaukata tana karɓar magani ashe ma kuli da take sayarwa a gefen titi amma mutane saboda yan sancin banza ne sai ga shi kawai maza kowa ya je yana gyaggyara riga shi ya kamata a ce an zaɓa da haka wannan hadisin malamai sun ce bai inganta ba ta ɓangaren sanadi amma ma'anarsa ta inganta idan mutum ya ga kyakkyawa ta taso daga gida mara tarbiyya to ya hankali da ita idan yana namiji wa ruwaya an ruwaito an Umar radiyallahu anhu daga Umar Allah ya kara masa yadda anna rajulan wani mutum ja ilaihi bibnihi ya ɗauko ɗansa ya kawo dan sa da Umar fa qala sai ce inna ibni hada ya ukudi wannan dan nawa yana saba mu fa qala Umar radiyallahu ta'ala anhu libni sai Umar ya ce wa ɗansa sai Umar ya ce wa wannan yaron amma ta kafa Allah fi uku walidika yanzu ba ka jin tsoron Allah gurin saba ma iyayenka fa inna min haqqil walidi kaza wa min haqqil walidi kaza sayyidi Umar yake faɗa ma yaron ya zaunar da shi yana masa nasiha yace yana daga cikin haƙƙin iyaye fa akan da akwai kaza akwai kaza akwai kaza fa qala al-ibn sai da yace ya amiral mu'minina ya kai shugaban mu'mine amma li ibn ala walidihi aqul tun da ka zaunar da ni kana ta cewa wai iyayena suna da haƙƙi a kaina suna da haƙƙi a kaina suna da haƙƙi a kaina yace tambayar da nake da shi don Allah wai shin su iyaye ni a matsayina na ɗa su ƴaƴa ba su da haƙƙi a kan iyayensu ƙala na amsi sai da na umar ya ce eh. sai ya ce alaiha an yastanjiba ba yace ya ce haƙƙi na farko da kake da shi akan mahaifinka shine ya zaɓo maka uwa ta gari lokacin da zai aure ya'ani Allah ya tazawwada ni atan. kada ya je ya nemo matar da take kaskantacciya ce wulakantacciya ya auro likai la yakuna libn ta'ayyurun biha dan kada ya zamanto a dinga aibata yaron da wannan mamar tasa da yaje ya zabo qala sai ya ce husnu ismihi sannan na biyu ya sa masa suna mai kyau na uku yu'allimu alkitaba ya sanar da shi littafin Allah فقال الابن sai ɗaya ce wallahi ma ya kone libni ta biha lalle ko in haka ne nika uwar da aka zaba min akwai aibatawa tattare da ita faƙalar ibnu sai yaron ya ce fa wallahi mastan ummi lokacin da ya tafi zai aure bai zaɓa min uwa ta kirki ba wa ma hiya illa sindiyatu wato wannan matar bata kasance ba sindiya da haka wasu malamai ke fassara shi irin yan toto yan tasha din nan ishtaraha bi arba'i mi'ati dirhamin ya siyo ta kuɗi dirhami ɗari hudu sannan wala hassana sumi sannan da zai tashi bai samun suna mai kyau ba sammani ja'alan ya sa min ja'alan mai ja'alan shine zakar al-quffash sai ya sa ma yaron suna namijin jema'i shine sunan yaron sannan wala allamani min kitabillahi ayatan wahida kuma tunda muke bai taba sanar da ni aya ta littafin Allah ɗaya ba faltafata umar radiyallahu ta'ala anhu ila al-ibn ila al sai umar ya waiga wajen baban yaron wa qala yace masa ta uku ibni taqulu kana cewa ibni ya uku ne ka kawo ƙara kana kuka cewa ɗanka ya saba maka faqad aqadtahu qabla an yaqukkaka um anni sai yi umar ya ce ake ka fara saba ma ɗanka kafin ɗanka ya saba maka ya ce ka shi ka bani gudu sannan ya tabbata daga abi al-yaskandari wa kana min ulama makanda yana daga cikin malaman sarmaqanda annahu atahu rajulun wani mutum ya zo gurin sa faqala ya ce masa inna ibni darabani wa auja'ani ubani ya zo ya kawo ƙarar ɗansa ya ce wata rana muna tafiya da yaro na yaron ya same ni ya rabka min sanda kuma ya ji ciwo فقال سيدي سبحان الله الابن يضرب أباه ya faɗa yana mamaki ya ce ta yaya za a yi a ce yaro yana dukan babansa ƙala sai ya na'am da wa auja'ani da gaske ne ya dake ni amma ya ji min ciwo fa ƙala sai ya ce hal allamtahu wal ilma ka sanar da shi ka koya mai ladabi ka koya masa ilimi kuwa qala la sai ce a a yace fa hal allamtahu alqur'ana ka sanar da shi littafin Allah kuwa qala sai ce la qala sai ce fa ayya amalin ya amalu to tunda baka koya mai ilimin addini ba baka koya mai ladabi ba bai san qur'ani ba me ka koya mai qala sai ya ce az-zira'a banda noma ba abin da na koya ma wannan yaron qala sai ce hal darabaka to ka san ko dan meye da ke ka qala sai ce la a ban sani ba qala sai ce fa la'allahu hina asbaha wa tawajjaha ila az-zar ba mamaki lokacin da yaron nan gari ya waye zai je gona wa huwa rakibul himar alhali yana yana kan jaki wasiriyanu bayna yadayhi ga kuma sa a gaban shi wal kalbu min khalqihi ga kuma kannuka a bayan shi kaga alama ne na tsaurani ne yaron gashi akan jaki ga sa ya kasa a gaba ga kuma kannuka a bayan shi wa huwa la yuhsinu al-qira'a la yuhsinu al-qur'ana bai iya qur'ani ba fata ganna ballan tana ya rera qur'anin lokacin da yake tafiya wa ta'arradta lahu fi zalika al-waqt kai kuma a daidai wannan lokacin gashi akan jaki gasa a gaban shi ga kannata a bayan shi waƙa yake maimakon yi karatun qur'ani sai ka bi buduro masa wa banna annaka baqaratun sai tsammanin to kai ma kosa ne ba dan haka fahmadillah haythu lam yuksir ra'saka ka gode ma Allah ma da ya kwada ma sanda da bai karya ma kai ba wannan shine abin da ya faɗa masa abu na biyu wanda yake cikin haƙƙin iyaye akan yayansu shine addini wal khulqu abinda muka magana a baya ya tabbata daga Abdullahi dan Umar ko Abdullahi bin Amr anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala yace ad-dunya mata'un dunya jin dadi ne dan kadan wa khairu mata'i dunya al-mar'atu mafi jin daɗin duniya shine Allah ya ba mutum mace ta kirki in nan miji ne in mace ce Allah ya ba ta mijin kirki to wace ce almar'atu salihah waye ar-rajulu as-salih duk mutumin da ya tsaya gurin kiyaye haƙƙin da Allah ya dora masa tsakanin shi da shi sanan ya kiyaye gurin haƙƙin bayan Allah dan uwansa shine ar-rajulu salih ke ce almar'atu salihah shi yasa za ku ga da Allah ya tashi yabo a Qur'anin cewa yi wallati takafuna nushuzuhunna fa'iduhunna wa hajirunna na ka kafin nan sai da ya faɗa yace hatu mata na kirki mace ta kirki ita ce wacce take ƙoƙarin tsarewa gurin haƙƙin Allah da kuma haƙƙin bayan Allah ɗan uwanta idan alaƙar ki da Allah ce kyau alaƙar ki da mutane ta lalace duk inda aka faɗi sunan ki kowa zai ce alaƙi ne to kina da matsala idan alaƙar ki da mutane ta yi kyau amma alaƙar ki da Allah ta lalace to kina da matsala abin da ake so shine alaƙar ki da Allah ta gyaru sannan alaƙar ki da mutane ta gyaru duk wanda zai faɗa alheri a kanki alheri zai faɗa yanzu akwai matan da zaka ji sun mutu sai a je ana wa mazajen maimakon a yi musu ta'aziyya sai ka ga ana musu wato barka wani ashe Allah ya raba ka da maziyaciyar nan yana wallahi sallahi saboda irin rigima ya haɗa su ita take cewa a miƙo shi nan yana wallahi ba za a miƙo shi ba Allah ya kiyaye sa'ad bin abi waqas an abihi an jaddihi qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce arba'un min as-sa'ada abubuwa guda huɗu suna daga cikin arziki almar'atu as-salihah mace ta kirki wal maskan al-wasi da gida wanda yake mai fadi wal jar as-salihu da makoci na kirki wal markabul wal markabul hani da ainihin wato abun hawa mai kyau wa arba'un min ash-shaqawa abubuwa guda hudu alama ne na tabewar aljarusu Allah ya haɗa ka da makoci mugu a cikin gida ko a wajen gida duk abin da zai yi na tashin hankali shi zai wani mar'atu Allah ya haɗa ka da mummunan mace to ka shiga bala'i da tashin hankali shi yasa sai ka ga mutum ya zo ya gama alola ya ɗauki buta ya sa aljihun malam malam shi yasa ni yanzu idan na je gurin mutum na yi sallama da shi ina gane gidan shi akwai matsala ko babu da na ce ku mun sallama da wani da na ga ya riga yaron fitowa to gidan ba zaman lafiya amma duk gidan da yake akwai zaman lafiya sannan wal maskanu dik da kuma gida wanda yake akwai kunci wal markabu da abin hawa wanda yake mai muni Allah ya hada ka da wata tsohuwar mota ko mashin da ka fito da sabudi yaran layi su waje sun san za su shafi ni, to wannan akwai matsala sannan abu na gaba shine salamatul badn wan nafs dole ne ta ɓangaren kuwa da ɓangaren uba yana daga cikin haƙƙin da ke kansu na ‘ya'yansu a samu wato lafiya ta jiki da rai yanzu akwai cututtuka da malaman fikihu suka yi magana a kansu wanda suna da yawa a babu fikihu ba lokacin da za mu ambace su a nan shi sa yanzu muna ƙarfafa abin da likitoci suke magana a kan shi na maganan yin wasu gwaje-gwaje ko da ba maganan cutar HIV yanzu akwai grup na jini wanda a babi na aure bai kamata su haɗu ba domin idan aka samu wanda yake da group na AS da kuma AS idan aka zo aka yi haure su suke haifar da iskila amma idan AA ne da AS wannan ba matsala ba a tunanin zai iya haifar da irin wannan ainihin wato matsala da to ballantana ga cututtuka yanzu da suke yawo yanzu yarinyar da baka yi tsammanin tana ɗauke da cutar HIV ba mu muna zuwa wani gurin muna shige-shige. mu je mu je ku amana ce bai kamata mu faɗa ba a nan gurin amma wallahi tallahi mun san tarin kirin an mata da hotunansu da komai wanda suna dauke da cutar HIV in ka ganta tana yawo a gari ba za ka taɓa tsammanin tana dauke da wannan cutar ba saboda haka yanzu sau nawa irin wannan ya sha faruwa mutum yana da mata uku ya je auro ta hudu ta zo duk sai sama ban sa lahira yana faruwa ko bai faruwa yana faruwa to dole a yi kokari a samu salamatul badn wan nafs sannan al-aslu shine na gaba wa sharafu asali mai kyau da kuma ainihin wato mutunci idan wani ya zo yana son ki yana daga cikin haƙƙin da ke kanki na ɗanki in gida ne da suka shahara da rashin mutunci to ki yi taka ɗanɗan da gidan dan mutum mai tunani ya kamata ya zama to yana kallon gabansa ne ba yanzu ba me zai faru nan gaba wani ya zo zai auri wata abokan suka ba shi shawara kar ya aure ta wallahi bayan ya auren abun bai tashi masa illa ba sai bayan shekara ashirin da wani abu sannan abin ya tashi ya masa illa don haka wannan shi ne. ya tabbata an hisham bin urwa an abi an aisha ta qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama annabi ya ce takhayyaru li nutfikum ku zabo wa ainihin wato dugon maniyin wato asalinku wato ku za inda za ku saka dugon maniyin ku ku zabo inda yake asali ne mai kyau wato shi ne. duk lokacin da namiji zai zaɓo mace ya ƙoƙari ya zamanto wacce zai zaɓo ta kirki ce sannan wa an kihul akfa ku auro wanda suke wato tsaranku ne a wajen addini shi yasa kullum ina faɗa na ce ni akwai wata ƙa'ida ni dai ban yarda da ita ba idan mace tana da matsala kana da alaƙa da addini za ka aure ta to ka gyara ta kafin alaƙar aure ta shiga tsakanin kai da ita billahi in ka aure ta ba za ta gyara ba ƙarya ne wannan ita ce magana ta gaskiya ba za ta gyara ba wallahi in za ta gyara tun yanzu kuma ta gyara don Allah ba don kai ba ta yadda nan gaba ko baka duniya ba za ta yi canza ba amma in san ka ne ya sa ta gyara ran da san ya fita koma za ta yi inda ta mutu wannan yana daga ciki sannan wa hu ilaihim sannan ku aure ku auro ainihin wato zuwa gare su wannan yana daga ciki sannan abu na gaba bayan an yi aure yana daga cikin wannan haƙƙi shine al-liqa'u al-ismillahi tabaraka wa barakatuhu shine haduwa akan sunan Allah subhanahu wata'ala yanzu idan aka ce an yi aure ya kamata karanci abinda mutum ya kamata ya kira walima ciyar da bayan Allah su yi masa addu'a da fatan alheri to yanzu dai abin yana raguwa kwarin da suke sakamakon karantarwa da ake yau da gobe amma ana ce maka gobe ne aure ko jibi sai a je a gayyato matsiyata idan aka ja ka gayyato matsiyata wasu za ka ga su ne sun tafi cocktail party fikina party jahannama fati, sakara fati, hawuya fati. ana gobe auren ko su ne menene dai arabic dai fulani dai ƙauye dai daga ana rashin mutunci ga fitsara a gurin to in kika sake kika je kika yi wannan abubuwan to abin da zai faru abin da ya kamata ku iya ɗabbaƙawa na karantarwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama bayan auren wallahi yana da wahala yi kuma lokacin da duk kuka je aka je aka irin wannan abubuwan dama idan kin tashi za ki dawo to za ki ɗibo taron zuban aljanu ne ni kwanaki na ga hoton wata yarinya bayan sun tashi daga irin wannan taron ta zo za ta shiga mota wani ya ɗauke ta hoto da kyamara ga wani abu an ɗauko a bayan ta, kuma wallahi kana kallon wannan kasan jini ne yake biye da ita to da kin zo dama ba magana wai addu'a shiga gida faɗawa gida zaki su ma sai su bi shi ma miji inda an ji an ji an yi abin da bai kamata ba idan an tashi dawowa shi ma jinin sai su biyo shi sai su shiga gidan da haka abin da bai kai na a fara rigimi sai a tashi a haure sai ce ya ga tana mai kallon banza ne kuma yanzu idan aka ce an yi aure in za a watsi ƙarƙari sanda za a watsi da uwa amarya ba cewa take Allah ya kawo zaman lafiya ba da ƴan uwan amarya da danginta da ƙawayenta kowa cewa yake Allah ya kawo zaman lafiya yanzu sun yadda zaman lafiyan bai hannunsu yana hannun wa yana hannun Allah haka angon ma baban angon da abokan angon da yan uwan angon kowa ya ce wa yake Allah ya kawo zaman lafiya sun yadda zaman lafiyan biyan hannunsa yana hannun wa to Allah da zaman lafiyan yake hannun shi shine mutane ba sa bidan su zauna lafiya sai a je a ɗaukar shi gima sai a dawo to dan haka wannan yana daga ciki shine al-liqa'u haduwa akan sunan Allah subhanahu wata'ala bayan an yi auren yana daga ciki shine namiji ya kama kan mace ya mata addu'a bayan yin sallan nafila raka'a biyu to dan haka bayan wannan sai kuma kiyaye addu'o'in da ake duk lokacin da za a sami wannan abin da kuke gani yana wa mutane da dama wahala shi yasa duk lokacin da namiji ya sadu da mace ba tare da ambatan Allah ba a san da za a sadu domin ba sa'a bane shi da shedan za su in aka yi rashin sa'a ciki ya shiga ciki to sai ka ga yaron rabi shedan rabi mutum in da shedan za a gayyace shi guri bai samu zuwa ba idan ya tura yaron wakilci kana ganin shi kasan shedan ya turo wakili ba sai saboda za ka ga ya yi kama da shedan din yadda ya kamata wannan yana daga ciki sannan akwai marhalatu asna alhamdu wato marhala a lokacin da aka samu ciki an abi hurairah ta qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama annabi ya ce ya ayyuhan nas ya ku mutane inna allaha ta'ala tayyibun allah mai tsarki ne la yaqbalu illa tayyiban bin karbar duk wani abu sai mai tsarki wa inna allaha amara almu'minina allah ya umarci masu imani bima amara bihi almursalin da abin da ya umarci manzanni فقال يتي يا أيها الرسل يا كومن ذني كلوا من الطيبات كتمي كو وعملوا صالحا aiki mai kyau. inni bi ta'maluna alim ni dangane da abinda kuke aikatawa ina sane da wa qala sanan yace ya ayyuha alladhina amanu ya kuma su imani kulu min tayyibat ku ci mai da imani da anakum abinda muka azabta ku da shi Sun dhakara ar-rajul annabi ya ambaci wani mutum ya fili safara yana tsauye ta tafiya a asa a gabara yayi gizu yayi kura ya ya daina ila sama yana daga hannunsa zuwa sama ya rabbi ya rabbi yana cewa ya ubangiji amma wa mat'amuhu haramun abincin da yake ci haramun wa mashrabuhu haramun abin da yake sha haramun wa malbasuhu haramun abin da yake sa haramun wa gusiya bil haram ya yi breakfast da haramun annabi ya ce fa anna yastajabu lahu ya ya za a ainihin wato amsa masa na haka yana daga cikin abin da yake tasiri yaro tun yana ciki kin tabbatar an samu cikin shi to ki kokari ya zamanto abin da zaki ci wanda zai ma tasiri ya zama na halalli don haram tana da tasiri wurin lalata mutane kwanaki akwai wata mata da na gani ta burge na mata kwaran da gaske mijinta babba ne kuma kwastam ne amma tana taka tsantsin duk abin da ta san ya shigo gidan kuma take kyauta zaton wannan abun ba na halal bane to ba ta yadda ita ce amfani da shi ko ta ce amfani da shi don ga inda ya ce alhamdulillah ai ai wani su yanzu ana samun alheri wallahi Allah ya kiyaye da haka marhala a lokacin da aka ɗauki ciki shine ai kokari a dinga ciyar da yaro abu mai kyau wanda yana da tasiri gurin gyaruwar yaro Allah yake askinu hunna ku zaunar da mata min aisha sakantu inda kuka samu kuke zaune min wujidukum wala tudarru hunna kada ku cutar da su lutu ku alaihinna dan ku kuntata ta ku takura musu wa in kunna ulata hamlin idan mata suna da ciki ba fa anfiqu alaihinna ku ci gaba da ɗaukar ɗawainin su gurin ba su abinci hatta yanzu ana hamla hunna har sai idan sun haifi abin da suka ɗauka ɗin fa in abda'ana lakum idan suka ce za su shayar muku da yaron fa atuhunna ujurahunna a lokacin ba laifi ku biya su wa atamiru bainakum bil ma'ruf Allah ya ce lalle ku yi kokari ya zaman kun yi umarni tsakanin su da abu mai kyau wa in idan abu ya zaman ya yayi wahala an samu tsanani da ja'in jagorin shayarwa mace ta ce sai an ba ta kaza za ta shayar miji ya ce kaza zai bayar Allah sai ya ce fasatur bi ulahu ukra to wata matar ta daban ta zo ta shayar da wannan yaron dan a daina wannan rigima sannan Allah ya ce a wajen ciyar wannan da yunfi qudu sa'atin min sa'ati mai kudi ya ciyar daidai kudin sa wa man qadara alayhi rizquhu wanda aka kukunta arzikin sa falyunfiq mimma atahu Allah ya ciyar gurgudan abin da Allah ya bashi la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha Allah bai kallafa ma rai ya ce ki abu sai abin da ya bata sai ya ce sayaj'alu Allahu ba'da zalika usran yusra da sannu bayan kowane tsanani Allah subhanahu wata'ala zai sanya masa ainihin wato sauki to wannan yana daga ciki abu na gaba wanda yana daga cikin haƙƙin iyaye da ɗansu yake da shi a kansu shine addu'a ulil janin wa huwa fi addu'a ga yaro lokacin da yaro yake cikin cikin babarsa shi ya sa malamai suka ce inda san samu ne lokacin da mace ta ɗauki ciki to ba abin da aka fi so ta yawaita karatu kamar ƙur'ani to in Allah ya yarda duk mahaifi yadda yaranta tun yana ciki kafin ya zo duniya take masa addu'a wallahi da izinin Allah da wahala yaron ya zo duniya ya fi ƙarfinka in ka ga ya zo duniya wani abu ya faru sai dai a babin jarraba ta Allah ne wannan yana daga ciki Allah ya ce huwa allazi khalaqakum min nafsin wahida Allah shi ya halice mu daga rai kwaya dai shine annabi Adam wa ja'ala minha zawjaha ya sanya matarsa ita ce Hawwa ulyasuna ilaiha dan ya samu nutsuwa da ita falamma tagashaha amlat amlan khafifan lokacin da abin da ya lullube ta lullube ta sai ta dauki ainihin wato ɗauka mai sauƙi fa mamrat bihi sai ya shuɗe da ita falamma asqalat da'wa Allah rabbuhuma rabbuhuma wa rabbuhuma lokacin da ainihin wato tayi nauyi sai suka roƙi Allah ubangijin su ta in atitana salihan Allah in ka ba mu dana kirki lana kunan da shakirin za mu kasance daga cikin masu gode maka to yanzu mafi yawancin yara idan kaga sun lalace wallahi addu'ar da iyayensu suke musu tana da tasiri gurin lalace wasu. don haka duk wadda ta kuskura ta dinga wa ɗanta mugun baki guntu idan ne sai ka gani ke za ki fara gani yasa in kana kwanciya bayan asuba kana bacci kaga yaro ya ji ya jona hita ta yi zafi ya nama ma to yaron da mamashi take ne mai Allah ya ba mu labarin da na Maryamu cewa idan qalat imra'atu imrana lokacin da matar imrana take rabbi inni nazartu laka Allah nayi alwashi gare ka ma fi bakani abinda ke cikin ciki na muharraran zan yanta shi banda aikin addini gare ka ba abinda zai fata qabbal minni Allah ka karba gare mu innaka antas samiul alim Allah kai mai jin addu'a ne kuma ka san abinda mutum yake roƙa falamma wada'atha lokacin da mamar na na Maryamu ta haife ta qala sai ta ce rabbi ya ubangiji inni wada'atuha unsa Allah ka sani mace na haifa wallahu a'lamu bima wada'at Allah kuma ya fi ta sanin me ta haifa walaysa dhakaru kal unsa kuma ita mace ba kaman namiji bace ita ta so Allah ya ba ta da namiji amma saboda aikin addini sai aka ba ta mace amma duk da haka sai ta ce wa inni sammaituha Maryam na sa mata suna Maryam daga lokacin mamata sai mata addu'a take wa inni u'iduha bika Allah ina roƙonka ka tsare wannan yarinyar tawa wa dhurriyyataha Allah ka tsare zuriyarta min shaytanir rajim daga shaydan jefaffi mahaifiyar na na Maryama da sai mata addu'a Allah ce fa taqabbalaha rabbuha bi qabulin hasan sai Allah ya karba addu'a ta karba mai an bata hana nabatan hasan ya ainihin wato tayar da ita tayarwa mai kyau wa kaffalaha zakariya annabi zakariya ya ɗauki rainonta. kullama dakala alaiha zakariya al-mihrab duk sanda annabi zakariya ya shiga mihrab da inda hariska sai ya samu arziki a gurin ta qala yace ya maryamu anna laki hada ina kika samu wannan qalat tace huwa min indillahi wannan yana zuwa min daga gurin Allah ne inna allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab Allah yana azurta wanda ya ga dama ba tare da lissafi ba dan haka kun ga addu'ar da na Maryama mahaifiyarta ta yi mata tace Allah ya tsare ta da zuriyarta daga shaytan wannan yasa Qur'ani ya ba da shaida yace wa Maryama banat Imran allati ahsanat farja ta tsara farjin ta tunda take bata taba yin zina ba me mata tasirin da bata yin zina ba addu'ar da babar ta yi mata tun ran da ta zo duniya tace ina roƙonka Allah ka tsare ta ka tsare zuriyarta daga ainihin wato shaytan da haka yana daga cikin haƙƙin da ke kanku ku ɗauka cewa wai notis da ake bayarwa idan mace ta ɗauki ciki a bari sai wata tara ta haihu babban wannan makasudin shine dan a samu a sai kayan haihuwa a sai itacen wanka a sai rago wallahi ba bane a Allah ba yana da iko ba yau idan kika ɗauki ciki yau ki haihu amma me sirri babba da yasa aka bari a gashi zuwa wannan lokacin ɗaya daga ciki an ba da wannan intabal ɗin ne Shi ne don mutane su dinga yin addu'a ɓangaren uwa da ɓangaren uba dangane da ɗan da yake ciki tun kafin ya zo duniya amma wata in kaga ta yi addu'a to addu’a ta ne Allah ya raba ta da yaron lafiya ba wai Allah ya ma yaron albarka ba Allah ya tsare shi daga shi dan Allah ya masa kaza Allah ya masa kaza ba shi ba ne ainihin wato manufarta Na ka iyaye wajibi ne akan ku ku kiyaye wannan ku daina tsine mai yayan ku ku daina musu magana ta banza duk irin yadda yaro zai muku ko a halin bacin rene ku yi kokari ya zamanto abin da zai fito daga bakunan ku magana ce mai kyau in kuka yi hakuri da wannan kuka ci gaba da masa addu'a ko yi mata addu'a sai ku ga abin da yake faruwa yana da lokaci zai wuce sannan yana daga ciki shine inda alwiladati alfarhu bihi kana zakaran am unsa aw unsa yin farin ciki da abin da aka haifa namiji ne ko mace ne domin yanzu akwai wata jahiliya da take motsawa da an ce an haihu sai ka ana tambaya to mu ne ko su ne ba ka ake ba idan maza ne in suka ce mu ne ko su ne suna nufin namiji ne ko mace aka yi aka haifa kuma har yanzu akwai masu wannan ɗabi'an na su sun fi son su haifi maza sama da sama da mata wallahi mutum ya bari in ba sa'a ba ko Allah zai baka yaron da zai dinga naftar sai an zo an kwace ka hannu yadda kwanaki nan ba wani yaro ba suka buɗa da baban shi ya ja layi ya ce ma baban ya tsallako in ya tsallako sai ya bazar da shi baban ya ce na ma fara ai na san halin kamun da ya fara kamar za ka iya to wannan yana daga ciki kwanaki wata mata ta rubuto cewa don Allah sa ta cikin addu'a tana da ciki ta haifi ɗaɗa mace na biyu mace na uku mace yanzu tana da cikin na hudu mijinta ya ji ya siyo mutuki ke bulala ya rasu. ya ce wallahi in ta sake haihuwar mace to shi kuma sai mata mugun duka wallahi to don haka wannan shi abin da yake faruwa da haka da tayo da aka buga mai aka ce ai ta haihu ya tambaya mai ta haifa aka ce ai namiji ta haifa sai ya dariya sai ya ce wai dama kyale ta haka ya sa take haihuwar mata yanzu ba gashi ba da ya ɗauki mataki ta haifa namiji saboda tsabar jahilci to wannan ɗabi'a ce daga cikin ɗabi'u irin na wato al'ada ta jahiliya Allah ta'ala ya faɗa ya ce wa'iza bushiyar ahaduhum bai unsa idan aka yi su bishara a wannan lokaci cewa ya haifi ya mace sai Allah ya ce zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kazi. za ka ga fuskar shi ta tunnike ta yi baƙin irin yana mai baƙin ciki ya tawara min alqawmi min su'i bushiyar. za ka ga yana koyewa mutane saboda munin abin da aka yi masa bishara da shi a yau sikuhu ala ne. ko dai ya riƙe yarinyar akan wulaƙanci ba ci ba sha ba kulawa ba ɗaukar nauyinta a ta na mutum am ya dusuhu fitura ko ya je ya buɗe ƙasa da ranta ya kawo ta ya saka ciki ya riƙe har sai da Allah ya faɗa ya ce wa idal manqudatu su'ilat bi ayyi dhanbin idan aka tambaye al-manquda me kika aka miki wannan babu wani dalili aka kawai aka yi mata wannan saboda an ki jininta ba a kaunarta ba a santa da haka yanzu jahiliyar yanzu ita ma tana nan tana motsawa babu inda aka ce ɗa namiji shi ya fi zama alheri babu inda aka ce ɗa mace sharri shi yasa idan mutum zai roƙi Allah ya bashi ɗa ya roƙi Allah ya bashi wanda zai zama masa alheri a rayuwarsa idan kana roƙon Allah ya baka ɗa sai baka mace to ka ɗauka ita ce alheri kuma Allah da ya tashi ya raba mutanen duniya gida hudu a wajen haihuwa ga shirin yace lillahi mulku samawati wal ard mallaka sama da ƙasa ba na kowa bane na Allah ne ya khuluqu ma yasha'u Allah shi yake halitta abin da ya ga dama ya habu liman sha'u, ina san wani idan Allah ya ga dama ya bashi ƴaƴa mata zalla aw yuzawwijuhum ya habu liman ya sha'u inakan wa ya habu liman ya sha'u duku wani idan Allah ya ga dama ya bashi ya'ya masa zalla aw yuzawwijuhum ko wani a cakuɗa masa a bashi maza a bashi mata wa yaj'alu man ya sha'u aqima wanda Allah ya ga dama ya sanya shi bakararre ba zai haihu ba Allah sai ce innahu alimun qadir Allah yana da ikon yin haka kuma ya san wanda ya ba wannan to shi yasa za ku ga ababan haihuwa duniya ta kaf ko dai wanda Allah ya ba maza ko wanda ya ba mata ko wanda ya ba maza da mata ko wanda ya hana idan Allah subhanahu wata'ala ya baka abu to ka ɗauka wannan abin shine mafi alheri kai masa godiya kai farin ciki da jisan da ya baka ba da an ce mace mace kai mutum sai kinniki fuskar sai ba ta rigar me aka haifar masa mace irin wannan abin da yake motsawa yanzu to jahiliya ce take motsa ma wasu musamman wanda suka yi nisa da inda ake karatun addini balma hasali ma binciken da aka yi na farko tarbiyyar 'ya'ya mata a ƙarƙashin shi an fi saurin samun aljanna sannan binciken da aka yi mafi yawanci 'ya'ya mata sun fi tausayi sama da 'ya'ya maza ku tambayi malaman da suke da malaman da suke da ɗalibai mata da wanda suke da ɗalibai maza idan ka tara ɗalibai mata idan abu ya taso maka suna kallo za ka ga ba za su zira ma abin gido ba amma maza kowa buga mashin din su zai ce sai an jama alaga ta mala kowa yi gaba da haka wannan yana daga ciki sannan at-ta'zinu wal iqama ya tabbata daga Ubaydillah bin Abi Rafi an abihi qala ya ra'aytu Rasulullahi azzana fi udhun hasan bin Ali hina waladat Fatima bis-salah ya ce na ga annabi ya yi kira a kunnen hassan lokacin da na fatima ta haife shi amma dai malamai sun yi sabani akan hadisin kiran sallah amma hadisin iqama ya tabbata cewa ana yawa mutum iqama lokacin da ya zo duniya ibn al-qayyim ya faɗa a cikin tufatul mawli yace sirrin shine dan ya to kalma ta tauhidi ta kade ta Allah ita za ta fara shiga kunnensa a duniya kafin kowane irin abu ذاك أن عمر بن, بن عبد العزيز كان يؤذن في اليمنى ويقيم في اليسرى ya ولد الصبي yi kiran sallah a kunne na dama ya iqama a kunne na hagu idan aka yi masa ainihin wato kiran sallah hadisan da suka zo akan kiran sallah basu tabbata ba amma hadisin ikama ya tabbata sannan sai ta hanikul maulud da haka yi ma yaro ta'aliki to shi wannan ta'aliki shine a tattauna dabino a sa ma yaro ya fara haɗiya malamai sun yi sabani amma da yawan malamai cewa suka yi wannan kususiya ce annabi muhammad sallallahu alaihi sallama, shi kaɗai ta sha ba da haka ya tabbata an urwa an aisha radiyallahu anha qalat ta ce kana rasulullahi yuqta bisibyan ana zuwa annabi da ƙananan yara fa yad'u lahum bil baraka sai masa addu'a ta albarka zana yusuf wa yuhannikuhum wa lam yadhkur bil baraka sai masa ta'aniki amma addu'ar ya tabbata za a iya ma da kuwa. amma ta'anikin ne a tattauna dabirin shine da ma daga cikin malamai suka ce wannan usuliyya saniya ne hususiya ne annabi yake banda shi yasa idan ɗanki ranar da ya zo duniya kika yi masa addu'a Allah ya yi masa albarka wallahi idan Allah ya karba addu'a ki to babu yadda za a yi yaron ya wahala ki ki wahala amma ki da kuskure kina ce masa guntu da jere sai ka gani ke za ki fara gani sannan alqura asil maulud aski gashin kan yaron da aka haifa an ali bin abi talib qala yace aqa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama anil hasan bi shati annabi yayi wato hakika shine yanka dabba lokacin da aka haihu dangane da Hassan wa ya yace ya faɗi Fatimatu ihliqi ra'asahu, ki aske gansa wata tasaddiqi wa tasaddaqi sannan ki sadaka bi zinati sha'rihi fiddatan da ainihin wato nauyin gashin sa na ainihin wato fidda shine ainihin wato shine azurfa qala sai yace fa wazanatu fa kana wasnuhu dirhaman aw ba'da dirhamin sai ta je aka ainihin wato auna shi sai zaman to nauyin gashin dirhami ko ainihin wato sashen dirhami sannan yana daga ciki shine husnu tasmiyatul maulud wato a sama yaro suna mai kyau lokacin da ya zo duniya Allah ya bamu labari mala'iku sun je gurin annabi Ibrahim Allah ya ce wa laqad ja'at rusuluna Ibrahim bil bushra mala'ikun sun je wa annabi Ibrahim da bushara qalu salam suka ce masa assalamu alaikum qala salam yace wa fama na bisa an ja a bijilin Hanis, annabi ibrahim bai zauna bai ji sa aka ɗauko ga sa aka kawo su falan mara aidihum lokacin da ya ga hannuwansu la tasilu ilaihi bata sadu zuwa ga san da ya ajiye musu ba qalu nakirahum sai ainihin wato kyamace su wa aujasa minhum khifa sai tsoro ya kama annabi ibrahim qalu sai mala'iku suka ce masa la takfara ka bi tsoro inna ursilna ila qaumin mu da ka gan mu ba mutane ne mala'iku ne an aika mu za mu je ganin annabi lutu wa mar'atuhu ma tastaqimatun tana tsaye fa zalika sai ta dariya wasu malamai suka ce fa hada sai ta al'ada fa basharna har sai muka yi mata bishara bi ishaqa da ishaqa muka ce wa min wara'i ishaqa bayan annabi ishaqa ya zo duniya ya girma ya yi aure zai haifi da yaqub yaqub an fahimta ai dan haka ɗanki ko ‘yarki tun kafin ‘ya'yan su zo duniya za ki iya musu suna ki aji ranar da ta zo duniya babu wanda yake sai an kwana bakwai dole mustahabbi ne barin sai an kwana bakwai amma a ƙasar hausa da al'ada ce yawa idan baki sa'a ba idan aka sama yaron ki suna aka sa sunan rana sunan rana ya zo ya danna sunansa na gaske to ɗanki na zuwa ki same suna yanzu mutane nawa ne baka san sunansa na gaske ba sai sunan rana wani sunansa ɗan lami saboda an mai shi ranar ne alhamis wani sunansa ɗan ɗan tala saboda an mai shi ranar ne talata wani sunansa ɗan mai haka ɗan asami saboda an mai shi ranar ne ranar asabar haka ake zuwa a danna mai to ba inda aka ce wai dole ne a'a mustahabbi ne a bari sai kwana bakwai amma inda za a sa ma yaro suna ranar da ya to ba a yi laifi ba shi yasa za ku ga da annabi ibrahim mala'iku suka zo suka yi masa bishara cewa zai haifi ɗa tun kafin annabi isa haka ya zo duniya aka faɗi sunan shi ga jika ma kafin ya zo duniya aka faɗi sunan shi lokacin da aka mun haihuwa farko farko da na samu yaron suna sai aka rike baki inna lillahi wa inna wasu tunda suke a ce saboda rashin kunya yau a haifi yaro a dinga samu yaro suna to karatu ne a hankali a hankali yake warware abubuwa na na maryamu Allah ya ce fanadatul mala'ikatu mala'iku suka kira annabi zakariya wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab yana sallah a cikin mihrab anna Allah yubashshiruka Allah yana maka bishara bi yahya musaddiqan da yahya wanda yake mai gaskatawa bi kalimatin min Allah da kalmomi daga gurin Allah wa sayyidan sannan ainihin wato shugaba ne sannan wa hasuran kuma kamamme ne wa nabiyyin min salihi kuma annabi ne daga cikin mutanen kirki sannan Allah ya ce masa ya zakariya ya kai zakariya inna shiruka. lalle mu muke maka bishara bi gulamin da wani yaro ismuhu ya haya sunansa ya haya lam naj'al lahu min qabl samiya kafin danka babu wani wanda ya taba sa ma da suna ya haya da haka kun ga annabi ya haya tun kafin ya zo duniya Allah ya sa masa suna ya faɗi sunansa sannan idqalatil mala'ikatu lokacin da mala'iku suka ce ya maryamu ya ke maryamu inna allaha yubashshiruki Allah yana miki bishara bi kalimatin min da wata kalma daga gurin sa shine ismuhu almasih min husmuhu almasih isa ibn maryam wato daga gurin sa kuma sunan sa isa dan maryam wajihan fid dunya wal akhirati wa min al muqarrabin da haka annabi isa tun kafin ya zo duniya Allah subhanahu wataala ya faɗi sunansa sannan na na maryamu da muka karanto a baya ranar da ta zo duniya ranar mamata ta ce wa inni ha maryam na sa mata suna maryam to wajen sunan ne idan za a zabo to a dinga zabo suna mai kyau domin wallahi suna yana da tasiri shi yasa Allah ya ce bi isa lismul fusuqu tunda sauran fasikanci bayan kuna da imani dan yana daga cikin abinda har a sama ta ɗaya zuwa sama ta bakwai ran da kika mutu sai an ambace ki da sunan ki in suna mai kyau ne to shikenan in kuma sunan banza ne to an samu matsala da haka irin wannan sunan na kakale yanzu da mata suke zuwa su yi su kakalo kawai sai ta nemo wani suna ne mata daɗi a baki yanzu wata kwanaki ta je ta samu yaron ta suna dabbas dabbas ita ta da sunan akwai ɗan cika baki dabbas ta ɗauka ko akwai wani gayo a ciki da aka ɗauko kamansa aka duba mai ma'anar dabbas kun san dabbas wannan fa stefalan da ake sawa a manna abu da shi ba shine dabbas ba amma ta je ka samu ziyarar da sunan dabbas dabbas irin nan ƙasar da irin wa'annan sunan irin su mal'una a sama yarinya suna mal'una da an irin wa'annan sunan irin su hamamatu tantabara to birin waɗannan sunayen in ma an sa ma mutum ba laifi bane daga baya canza dan suna mara kyau yana tasiri wallahi annabi ya ga wani mutum ya ce kai mai sunan kai ce suna na gobara annabi ce ina ka canza wannan sunan ke sa annabi ya sha canza wa mutane suna idan ya sunan bai yi ba daga suna mara kyau ya canza musu ya mayar musu da shi suna mai kyau ko Hassan dan Ali bin Abi Talib lokacin da aka haife shi annabi Ali ya sa mai suna alharbu yaƙi ne da annabi ya zo ya tambaye shi ya ce wani suna ƙasa mai ya ce masa alharbu annabi ya ce ka canza sunansa hasan sai ya mayar da shi daga alharbu sai ya dawo alhasan ai ba za ku haɗa alharbu da alhasan ba abu bane wanda suke guda ɗaya to da haka in za ku sa suna to ku dinga tambayar sunayen suna da kyau ko ba su da kyau ba sunan da ya muku ma'anar daɗi da baki ba yanzu wata kwanaki ta je ta sama yarinyar ta wani suna ita ma da aka ɗauko ƙamus aka duba sunan sai aka ga jaririyar jaka shi ne sunan yarinya to da aka ba shi da kyau to shi ya sa wannan yana daga cikin haƙƙin ƴaƴa akan iyansu su dinga sa musu suna mai kyau ga sunan sahabbai ne sunayen annabawa da ya kamata a dinga sawa amma sai ga mutum ya ji ya ƙaƙalo wani abu wanda shi kanshi bai san ma'anarsa ba sai ya je ya jirga. Wai idh qala isa ibn maryam a lokacin da isa ɗan maryam ya ce ya bani isra'ila ya ku bani isra'ila inni rasulullahi ilaikum ni ɗan saƙo ne na Allah zuwa gare ku musaddiqan lima bayna yadayya yana mai gaskata abin da ke gaba gare shi min taurata na at-taura wa mubashiran bi rasuli sanan yana bishara cewa wani annabi zai zo ya ci min ba ismuhu ahmad yace bayan ainihin wato na tafi wani mai suna Ahmad zai da kun ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tun kafin ya zo duniya Annabi Isa ya bishara ya faɗi sunan ta yace zai zo da kuma sunansa falamma ja'ahum bayyana ta lokacin da ya zo musu da hujjoji qalu suka ce hada sihrun mubin wannan wato sihiri ne mabayani sannan al-haqiqatu ma al idan an ce al'aƙiƙa ita ce dabbar da ake yankawa bayan ayyan da haka ku ji tsoron Allah wannan al'aƙiƙa fa? kun san akwai guraren da dama har aure tana kashewa idan aka ce an haifi yaro ba a yanka masa ragon suna ba to shikenan abu ya zama bala'i gabaki ɗaya, a iya abin da na karanta ban ga wani malami na musulunci da ya ce wannan aƙiƙar dole ba ne abin da suke faɗa babu ne na mustahabi sannan yankawa a kwana bakwai cewa suka yi ya halatta shi yasa a mazhabar shafi'iyya sun ce daga lokacin da kwana bakwai akwai lokaci na mustahabbanci akwai lokaci na ja'izanci ya halatta daga lokacin da yaro ya wuce kwana bakwai har ya balaga za a iya masa aƙida sai dai kawai sun ce ne idan yaro ya balaga shin baban shi ne ya kamata ya ko shi ya kamata ya makan shi nan ne malamai suka yi sabani suka je suka dawo shi yasa suka ce idan ba a samu ba an yi a kwana bakwai a yi a kwana sha hudu in ba a samu an yi a kwana sha hudu ba a yi a kwana ashirin da ɗaya ko abin da yake da makamantan wannan to kuma musamman cikin fisa da usulatin nan da aka shigo yanzu idan aka ce an wa mutum haihuwa yanzu idan mijinki yana da ƙarfi ke sani in bai da ƙarfi ke sani ki tsorawa mijinki ki ce dole sai ya ji ya ciwo rigima wanda daga baya ko zai zo ya dinga kulla kuciya ne da masu kuɗi Kin gaba daidai ba ne saboda aka rayuwa ta gino akan in akwai a yi in babu kowa ya haƙura wannan yadda ya kamata a yi kenan an gane shi ne al'aƙiƙa walakin sai dai ma za a iza matar guda duk bayan kin wa'annan matakan da muka faɗa kin zaɓan ma yaro uba mai kyau an zo an haɗa akan sunan Allah subhanahu wa ta'ala an ciyar da shi abu mai kyau kafin ya zo duniya an yi masa addu'a tun yana ciki kafin ya zo duniya ya zo an sa masa suna mai kyau an yi masa aski an yi masa aƙiƙa bayan duk da aka yi wannan ana gama kuma sai yaron ya mutu ya za a yi to duk lokacin da kina da ɗa ko kina da ɗa Allah ya karɓe su to ki ɗauka cewa karɓar ɗan a gurinki ya fi miki zama alheri sama da rayuwar ɗan an gane domin da ba ana cewa dan kuka mai jama uwa ta jifa ba to yanzu akwai iyayen kukokin da su suke jefo iyayen da kansu ba su suke janyo a'a su suke jefo iyayen da kansu dan haka dukkan dan da zai zo ya zama miki matsala a rayuwarki sa ki rabu da Allah to ke ki rabu da shi ki zauna lafiya ya ba miki so kuma yanzu mafi yawancin lalacewar yara wallahi tana da alaka da irin gudunmuwan da iyayensu suke ba su yaro ne yana banna sai ka duwa iyayen nan cewa dan banza ya fi shiga zuciya kuma ba Allah bane ya faɗa ka ba annaba bane ya faɗa ka son zuciyarsu ne yasa suka je suka faɗi wannan magana sai ka ga yaro yana abun tsiya amma iyaye suna suna dafa masa kuma suna goyon bayansa shi yasa duk wata mace da take da 'ya duk wani uba da yake da ɗa yanzu yarinyar da za ka ganta ta sa kaya ta yi matsu ta yi fita na rashin mutunci ko ki ganta a jangul kaza ko ki ganta a kaza dan girman Allah sanda yarinyar ta zo duniya haka Allah ya ɗauki yarinyar ya baki shi Allah sanda ya ɗauki yarinyar ya baki lafiya lau ya baki bata zo duniya ta iya zukar wuri ba Ba ta zo ta iya shan takalin ba ba ta iya shan fakalin ba ba ta iya sa kaya su ba ta fito da su ba ta jin nauyin kowa wallahi daga baya ta iya to daga baya duk nan da kika je gaban Allah za ki ma Allah bayanin yadda aka yarinya ta zama ka shi ba ka yadda ta yarinya ba ki yaron da bai iya daukar makami ya sari mutane ai duk yaron da yanzu ke iya daukar makami ya je ya sari wani lokacin da ya zo duniya da makamin a hannun shi daga baya ne ya koyi yadda zai ɗauki makami ya je ya saru wani akwai ran da Allah zai tsayar da ke zai tambaye ki haka yaron ya zama kadan shi ba haka ya ɗauki yaron ya ba shi ba shi sa za ku ga a wajen haihuwa ko dai wanda Allah ya ba ku wanda Allah ya hana duk matar da Allah ya jarrabe ta ya hana ta haihuwa jarrabawa da ya mace gani za ta yi hakuri ko ba za ta yi ba yanzu na nan Aisha Allah ya tsara mata yadda matar Annabi Muhammad nana aisha nan ji yadda ta cika ta tumbatsa a duniyar karatu da matsayi da daraja har ta mutu ba ta da wani ɗa dan da ake mata alkunya da shi ana ce mata ummu abdullahi dan yar uwarta ne asma Yayata dan gidan abdullahi bin zubair amma nana aisha har ta mutu ta koma zuwa ga Allah ba ta taba haihuwa jarrabawa ne ko jarrabawa ne. jarrabawa ne sannan ku mata ku ji tsoron Allah Abin da kuka san cewa ɗan adam ba shi da iko a kansa abin da yake ban mamaki ƙwarar gaskin gaske wallahi abin yana ɗaure min ke da kika samu haihuwa kin tabbatar wallahi ba ƙoƙarin ki bane baki waye yake bayarwa amma me yasa kuke wa raguwar mata ƴan uwanku gori da Allah ya jarrabe su da rashin haihuwa da zaran mace ta zo bata haihu ba mata kun dinga mata gori musamman aka yi sa'a kishi ya hada da ai tana nan a ce ma nunar rana ce yadda ka san ita Allah ba zai jarraba ta da rashin ainihin wato haihuwa ba to in Allah kuma ya ɗauki yaran ya baki to jarraba wanda ya miki ya gani za ki sa yaran a hanya mai kyau ko ba za ki sa su ba shi yasa ku lura da kyau ku gani shi ya yi rantsuwa a gaban Allah ya ce wallahi sai ya musharaka da mu akan abu guda biyu akan dukiyarmu da kuma 'ya'yanmu wa sharikuhum fil amwali wal aulad wa'iduhum kuma ku lura da kin ku gani di yara idan suka taso cikin kaso 100 na yara kaso casa'in da wani abu in za su fara cin abinci da hannun hagu suke fara to ko dai dama a yaron tarbiyya ne ya bar hagu ya koma mai wannan tarbiyya ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ko kuma a bar yaron a hagu ya ci gaba da tafiya shi shedan ya ci gaba da tarbiyyar yaro yasa akwai wanda suke gudun bacin ran ƴaƴansu ba sa son su kuka duk yadda yaro ya taso a haka suke barin shi na rantsi da Allah duk wanda ya ki bacin ran ɗansa da kukansa yana karami shi kuma nan gaba sai ransa ya ɓaci sai ya kuka Ba bahaushe ne yake wani karin magana yake cewa duk lokacin da ka kina naka duniya za ta so shi haka muke da wannan a baya duk lokacin da ka so naka kuma sai duniya ta yi mai ta ke shi da idan mace tana da yaro in ya fito shigo cikin gida yana kuka ba ta biyuwa waje ta ji mai faru ba a yi iyaye suna a ji suna kallo za a ɗauki ɗansa a raba shi da gari an tura shi karatu wani guri su haƙura don suna so nan gaba ya zama mutumin da zai amfanar da duniya amma yanzu wata da ta ji ɗanta yana kuka ya shigo gida sai ta fito waje ta gama ya fare yake kuka yanzu nawa ne malamai suke tashi iyaye ai akwai malaman islamiyya a nan gurin a ɗauko amana ta a kawo mu kuna wahala da yaro shekara hudu biyar shida bakwai idan mitin kuka kira na iyayen yara kaso goma daga cikin iyayen yara takwas ba sa zuwa haka ne ko ba haka ba duk ranar da malamin ya kuskure a matsayinsa na mutum ba mala'ika ba ni na sha ganin iyayen da suke zuwa islamiyya su tuka kaya a idan ba an taba musu yaya ana yi ko ba a to wallahi diya duk mahaifin da ya kuskure ya je irin wannan rigima saboda ɗansa to ya jira ya gani kafin kowa ya fara kuka sai ya yi kuka da wannan yaron kuma shi ne abin da yake faruwa da haka ko yaron ka yana da gaskiya aka yi masa abu akwai abinda da kau da kai kake dan ya zama mutum nan gaba haka ake ma yanzu ina abubuwa sun riga sun zama yadda suka zama irin karar ma da malam bahaushe yake da ita da mutuntawa ji yanzu an watsar inda akan maganin 'ya'ya ne mutum keke da keke zai ma kiri da kiri zai ma shi yasa yaran sai kaga sun taso ba sa ganin girman kowa kai ma da ka haife su ba ganin girman ka suke ba dan baka nuna musu su girman kowa ba wannan yana ciki Allah ya sa mu dace Allah ta'ala ya ba mu labari a suratul kafi yace wa ammal gulam amma yaro fakana ya kasance abawahu mu'minai iyayensa mu'minai ne guda biyu fakashina sai muka ji tsoron an yurhika kuma ya ainihin wato kallafa masa ya rinjayen masa da tsuguyanan ka wuce gona da iri wa kufarin da kuma kafirci fa aradna sai muka yi nufin an yubdil lahum rabbuhuma khairan minhu ubangiji ya musanya musu mafi alheri daga wannan yaron zakatan wajen tsarki wa aqraba sannan mafi kusanci ruhma wajen tausayi mun san ɗaya daga cikin yaran da Khidir ya zo ya kace suna tare da Annabi Musa da haka malamai suka ce dalilin da yasa Allah ya turo Khidir ya kashe wannan yaron saboda inda yaron ya taso ya girma iyayen suna masa ƙaunar da nan gaba duk addinin da ya koma su ma za su bi shi to kina musulma nan gaba yaron ki ya taso ya sanadin ki koma kafira ba gara kake haife shi ba ko kuwa kina ahli sunna ki haifi dan da nan gaba zai taso ya saba miki koma shi ba gara kake haife shi ba ai gara kake haife shi ya kuma miki sauki ta kubuta da imani kike je gaban Allah ki zauna lami lafiya wannan yana daga ciki Allah ya tsare shi yasa wa amma an jaza isabirina na faqadil walad amma sakamakon masu haƙuri akan rashin 'ya'ya idan Allah ya baki yaro yana ƙaramin cikin haƙuri kika mai da al'amarin zuwa ga Allah akwai wani sakamako da za ki samu akwai an abi musa al-ash'ari anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi ya ce idan mata waladul ab idan ba wato dan bawa ya rasu qala Allah li mala'ikati sai Allah ya ce wa mala'ikunsa qabattu walada abdi na karbi dan bawa na fa yaquluna sai su ce na'am eh fa yaqulu sai Allah ya ce qabattu thamaratu fuadi na karbi ainihin wato dan itacen zuciyarsa wato abin da yake kauna a zuciyarsa fa yaquluna na'am sai mala'iku ce eh fa yaqulu sai Allah ya ce ma da qala abdi mai bawa na yace lokacin da na bashi da yana karimi kuma na karbi yaron fa yaquluna sai malaiku su ce hamidaka sannan ka karɓi ɗan ya gode maka ne wastarda ya istirja'i ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un fa yaqulu Allah sai Allah ya ce ibnu li abdi baitan fil jannati to dan haka ku gina ma bawa na gidan a aljanna wasammu baital baital hamdi dan wannan gidan aljanna ana ce masa baitul hamd gida ne za a gina na waɗanda Allah ya ba su ƙananan yara Allah ya karɓe su suka haƙuri suka mai da al'amarin zuwa ga Allah Allah sai ya gina musu gida amma in Allah ya baki ɗaki ka ki haƙuri kika yi ta kuka kina wayo ki Allah kin shiga uku kin lalace maimakon ma da kika tashi ki shiga ɗaya ta yadda in daki fita daga bala'in zai miki sauki da kika tashi sai kika shiga uku lokaci ɗaya ai matsalar ta kai matsala kamar yadda annabi ya ya ga wata mata tana ta kuka a kan kabari ya ce mata baiwar Allah wasu riki ki tsoron Allah ki hakuri mana tana daguwa ta ce ile ka anni da Allah ya hada ni ba da kai ba kaga da kunyan yara dan dawa kenan yara suka ce in yi hakuri ba za a yi hakurin ba mai ruwa ya ce walam ta'arifu ta san kowaye ba annabi ya wuce ya kyale kai da ce mata koyo ba daga nan sai da ya wuce aka ce ke kin san kowa kika ma haka kuwa ai annabin Allah ne kika yi maka ta garzayo gida da gudu mai ruwa ya ce walan ta jin inda ko bawabe samu masu gadi a kofar gidan ba ta kawo kuzuri wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya ce mata ina ai inna masabaru inda salamatul kuda. ana samun ladan hakuri ne lokacin dukan musifa ta farko sannan na ce ki hakuri da kin yi hakuri da Allah ya baki lada idan ɗanci ya rasu kika zo kika yi ta birgima kina wayo ki Allah kin shiga uku kin lalace to in ma baki hakuri ba za ki dawo da yaron ne to dan haka idan musiba ta dake mutum dukan farko to ana buƙatar yin hakuri a lokacin Allah subhanahu wata'ala sai ya bashi lada an gane dan haka akwai marhala ba'adul wulada marhala bayan an haifi yaro kenan dan haka na farko akwai hifdus sabi wato kiyaye yaro wa tarbiyatuhu da kuma yi masa tarbiyya wa da kuma shayar da shi Allah ya faɗa ya ce wal walidatu iyaye mata yurdina auladahunna su suke shayar da ƴaƴayensu haulaini kamile na shekara biyu cikakku amma liman arada an yutimma rada'a ga wanda ya nufin shayarwar ta kai shekara biyu wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf akan wanda aka haifan masa da wajibi ne ya ciyar da dan ya fatar da shi gwargwadon yadda ya dace da shari'a Allah ya ce la tukallafu nafsun illa wus'aha ba a kallafa mare a ce ya abu sai abin da aka bata la tudarra walidatun bi waladiha wa la mawludun lahu bi waladi ita uwa da ta haifi da Allah ya ce kar a cutar da ita shi ma uba da yake da dakar a cutar da shi wajen shayarwa a ɗora masa abin da Allah subhanahu wata'ala bai ɗora masa ba. sannan akwai wata muguwar al'ada a nan garin ƙasar to al'ada zan ce muguwa wallahu a'lam amma dai ta takan kai zuwa ga ƙanna, to iyaye su kiyaye ta wata al'ada ce ita ce al'ada idan mace ta haihu sai ta je wanka gida mafi yawanci yanzu idan mata suka haihu kaso goma aka tafi gida wanka to kaso bakwai kafin a dawo auren ya mutu haka ne ko ba haka bane kuma suwaye suke sabbaba iyaye ne suke sabbabawa a yi ta kawo ta kalifatu a ɗora, a ɗora, a ɗora, a ɗora, a zo a samu matsala to tun da abin yana haifar da matsala to gaskiyar magana mafi alheri a kiyaye shi sai idan abin ya zama da lalura babu yadda za a Allah madaukakin sarki ya ce wa alal waris misl zalik akan alwaris wanda zai gadi akan kwatankwacin wannan fa in arada fisalan an taradin minhuma idan suka ainihin wato ya nufin ainihin wato rabuwa akan yarjejeniya dangane da wato yarjejeniya da yarda da kuma shawara tsakanin su fala gunaha alaihim wannan ba laifi a kansu wato fa in arada fisalan idan suka yi nufin ainihin wato yayi an taradin dangane da ainihin wato yarda minhuma daga gare su da kuma shawara fala gunaha alaihim babu laifi a gare su in aradtum an tastarbi'u auladakum idan kuka yi nufin za ku shayar da yayanku fala junaha alaikum babu laifi a gare ku idan sallamtum ma atitum bil ma'ruf idan kuka mika abinda ya wajaba akan ku ta hanyar abinda ya dace da shari'a wattaqullaha ku ji tsoron Allah wa alamu anna Allah bima ta'maluna basir kuma ku sani abinda duk kuka yi Allah madaukakin sarki yana ganin ku ya tabbata daga ata yace sami ajabir bin abdullahi radiyallahu ma ala yace قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي ياتي إذا من إيه لا يقول لي أعلم إذا جاء إذا كان الدنه الليل إذا دهن الليل يزو أو أمسيته ko kuma yamma ce da zarar an ce karfe shida da rabi ta yi kun ga yamma ta yi ku ana dumfaran magariba sai annabi ya ce fa kuffu su biya na duk wacce da take kananan yara ta kamo su ta riƙe amma yanzu sai ka ga magariba ta yara na ta yawa ce annabi ya ce fa inna shayatin domin shaytanu tantashiru hina idin a daidai lokacin da magariba take dumfarowa a daidai lokacin su kuma aljanu suke sakin nasu ayyuka idan ɗanki ya kuskure ya taka ɗan aljini to ba zai yafe ba shi yasa sai ku ga wata yarinya tana fama da matsala ba kwa gane yaushe ta samu matsala sai ta girma sai matsalar ta bayyana annabi yace fa idza za fa idza dhahaba sa'atun minin lalle fa amma idan aka samu wani lokaci na dare ya riga ya shiga to ba laifi za ku iya sakin shi amma kun ga lokacin da magariba take dan farowa to daidai wannan lokacin duk wacce take da ƙananan yara ta dinga kame yaran ta dina barin su suna yawo saboda shi aljani ba ganin sa ake ba kuma daidai lokacin su ma suke sako su an san kalan kuwa ai ga wanda suka zauna ƙauyuka sun san wasan da ake ce masa kalan kuwa to yadda kuka san ana wasan kalan kuwa to daidai lokacin magariba haka aljanu suke sako su suna yin kalan kuwa da zarar aka samu kuskure ɗanki ya taka ɗan aljani to shi kenan, wani aljanin fasiki ne wani azzalimi ne wani ma ba musulmi bane arni ne wala ba zai taba yafiya ba abinda aka yi siyara ba kuma tare da shi dan na inda mutum ne bai sani ba ba ganin shi yake ba amma wasu iyayen sai magariba kai ba su ma san a ina yansu suke ba Allah ya kiyaye saboda rashin kulawa sannan annabi ya ce wa aglikul abwaba ku dinga rufe kofofin gidanku sannan wasu mallahi kuma ku dinga ambatan Allah fa inna shaytana domin shi shaytan la yaftahu baban mugulan an baya bude duk wata kofa da aka ainihin wato kulle ta wannan yana daga ciki sannan abu na gaba shine al-infaqu alayhi ciyarwa akan yaro a lokacin da ya taso a nan kasar a wasu gurare sai kana shiga kauyuka za ka ga muguwar al'ada akwai yadda fa za ka je ka ga a lokacin da mace ta haihu lokacin da take buƙatar kulawa to a lokacin kuma ake kawo nauyi a ɗora mata duk ɗawainiyar gidan a lokacin sai kaga kuma an saka wa ainihin wato mace to wannan muguwar al'ada ce da ya kamata a ce an nisance ta an kuma batta an kiyaye ta wani likitoci sun rubuta mai cewa ya je ya siyo matarsa kayan da zai ƙara mata jini sai ya je siyo mata dankali to dankali ka ga an ma tsotse mata jini zai ma ai matsala za a samu to al-infaqu alayhi ciyarwa akan yaron wannan ciyarwa akan yaron ya ta'allaku da irin abincin da mahaifiyar ta ci ku tambayi masa masu shayarwa za su faɗa muku irin bala'in da ake ji idan yaro yana so zai sha maman mamar ita kuma tana jin yunwa yana daga cikin hikima ta shari'a da yasa ta rangwame wajen mace almurdi'a mai shayarwa cewa idan ba za ta yi azumi ba ta ajiye ta ciyar saboda abincin da yaron zai ci yana da alaka da abincin da take ci ne idan mace tana samun abinci mai kyau tana ci a lokacin da take shayarwa to shi kenan sai ga shi ma yaron yana samun abinci mai kyau a jikinta idan kuma tana samun abinci mara kyau to kuma sai da hali wannan karatun maza ya shafa shi ya kamata da suna nan sai a kwankwashi kansu su su ji abin da ke kansu gama mutum ya fito gurin mai shayi ya ce a haɗa masa indomi da kwai a haɗa da kibi watakila ma wani ya zo da safiyan namansa na jiya a haɗa mai ya ce a samun rabin madara gwangwani a juye masa daga shayin ya yi kauri ya tashi ya sha yana gina matarsa kuma ya baro ta da katta kafara a gida ya yau gaba an abi mas'ud al-ansari fa qultu an annabi sai nace daga annabi fa qala an annabi sallallahu alaihi wa sallam an qala annabi yace idan anfaqa al-muslimu idan musulmi ya ciyar da nafaqatan ciyarwa ala iyalihi akan iyalansa fa huwa yahtasibuha yana tsammanin lada a gurin Allah kanat lahu sadaqatan to sadaqa ne a gurin Allah dan haka abincin da zaka nemo mutum ya ba matarsa ta ci abincin da zaka nemo ka ba ɗanka ya ci idan ka yi da niyyar sadaka Allah zai baka lada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala sannan yana daga ciki lokacin da yara suka fara tasowa shine batu, wallinu rahama shi shine wasa da tausasawa da kuma nuna jin kai ga yara sanda suka taso an Anas bin Malik ya mara mara a ahadan ban taɓa ganin wani mutum makana arhama wanda ya kasance mafi tausayi bil iyali ga iyalansa min rasulillahi sallallahu alaihi wasallama qala yace kana ibrahim ibrahim al-mu'azzam ya kasance mustardi'an lahu fi awalil madina ana shayar da shi a ainihin wato awalil madina fa kana yantaliqu annabi yakan tashi wa nahnu ma'ahu muna tare da shi fa yadkhulul bayt sai ya shiga gidan wa innahu la yuddakhalu lalle gidan fa hayaki yana tasowa kana dhikruhu qaina saboda matar mutumin da take shayar da da Ibrahim al-Mu'azzam shine wato Haddad ne makeni ne to abinda ake amfani da shi gurin kira sai ya zama to ɗakin hayaki na shiga fa ya sai annabi ya dauki Ibrahim al-Mu'azzam fa yuqabbiluhu sai ya sumbace shi summa yanzu sannan sai annabi ya dawo gida dan haka akwai wanda za ka ga iyaye ne amma wallahi kwata-kwata hatta ku matan wata idan ka ga tana mu'amala da 'ya'yan da ta haifa za ka ɗauka ba ita ta haife su ba ba tausayi ba jin kai ba rahama daga zagi sai an tara sai mai kullum ta da yaran kenan yadda kika san yaran sun mata wani abu Allah ya kiyaye to ba a buƙatar wannan shi yasa na faɗa muku ɗazu na ce ƙasashen turai da kuke ganin su duk da maɓannata ne ga ko wata ɗabi'a mutum mabannaci ne in ya rike ta sai kaga Allah ya ɗaga mai kaba saboda wannan ya tabbata daga Abu Hurairah anna Abu Hurairah radiyallahu anhu qala yace qabbala Rasulullah al-Hasan bin Ali annabi ya sumbanci Hasan dan Ali bin Abi Talib Allah ya kara masa yadda ba ma wannan ba wani lokaci annabi ya sha ya hau munbari yana kutuba kun ga dai don muhimmancin kutuba ko amma idan ya hango Hassan ko ne yana zuwa sai saukar kan mumbarin sai ya tarbu yara ya zaunar da su sannan ya koma kan mumbari ya hawa ci gaba da kuma akwai ranar da ya zo yana sallah yana cikin sallah ya yi sujjada kawai san Allah ya kara masa yadda sai ya ga alhabbaya sai ce bari ya hawa wasa ya hau ya ko dinga doki doki a bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi sallama. kuma kun san yadda sahabbai suke da biyayya aka dade a sujjada sai mutum ɗaya ne da yayi shiru shuru an ki dagowa sai ya dago ya ga me yake faruwa ne sai ya duba sai ya ga ai Hassan dan Ali bin Abi Talib ne yake wasa a bayan manzon Allah sallallahu alaihi sallama. kuma annabi ya dagowa sai da ya bari ya gama tukunnan sannan ya daga ya tashi ya tafi sannan ya dago daga daga ainihin wato sujjada amma yan mutanen yanzu ne wani kana limami dan ya yaka ba zai maka hara ba a gaban ka zai kawo shi kwakwaɗa mai mare su tam gida wa indahu al-aqra bin habis at-tamimi jalisan a wajen annabi akwai al-aqra bin habis at-tamimi yana zaune فقال الأقرع سي أقرع يتي والنبي إن لي Ni fa ina da إنا guda goma ba. amma ma qabbaltu minhu ahadan ni tun da nake ba na iya samun ko ɗaya daga cikin su in sumbace shi in masa kis da niyyar tausayi fa nazara ilayhi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya kalli al-aqra bin habis thumma qala sannan sai yace man la yarhamu la yarham duk wanda bai tausayawa ba za a tausaya masa ba haka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yake duk wanda bai tausayawa to ba kuma za a tausaya masa ba da haka mutum yana da buƙatar kuma wannan wani lokaci an fi samun shi ta ɓangaren maza akwai namijin da idan zai shigo gida tun daga ƙofar gida zai samu wani kwali ko gwangwani ya kwalla da shi da an ji shiga shi nan zuwa za a ce a gyaggyara a gyaggyara ga baban wancan nan zuwa ga saboda da an ji yana zuwa ga ɗan tashin hankali nan kawai zuwa akwai wanda na gan shi a shagon aski ana mai aski yana cewa a gyaggyara mai gashin bakinsa da kyau saboda wayan zama ta dole sai da zara ido in ba haka ba sai a rena ka wa an aisha ta radiyallahu anha qalat tace qadima nasu wasu mutane sun zo min al-a'rab daga cikin larabawan ƙauye ala rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wajen annabi faqalu sai suka ce atuqabbiluna subyanakum suka ce wa annabi da sahabbai yanzu kukan iya kama yaran ku kanana ku sumbance su faqala na'am sai suka ce eh qalu sai suka ce lakinna wallahi ma nuqabbilu mu gaskiya ba ma haka so daga kauye suka fito fa qala rasulullahi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace awamlik in kana Allahu naz'a min qulubikum idan eh, kuke yin haka idan Allah ya ce ar-rahmata tausayi daga jin kai a zakatanku sannan malamai suka ce ihdar min hadhihi al-umur mutum ya nisanci wa'annan al'amura a gaban 'ya'yansa. na farko akwai at-tadkhinu amama idan Allah subhanahu wata'ala ya jarrabe ka da shan duk wani abu da yake da alaka da hayaki to karka dinga yin shi a gaban yaronka domin shi yaro idan ya taso iyayensa ba su ne makarantarsa ta barko a duniya idan makaranta ya ji ana wa'azi to ganin yake anya malamin nan ya gane abin nan da kyau kuwa me dalilin shi saboda ai ya gaba baban shi ne shi kuma a sanda yake tasowa yana karami bai dauka cewa baban shi yana wani abu mara kyau ba sai idan ya girma sannan zai iya cewa ya gane cewa wannan abun yana da kyau wannan abun ba shi da kyau Da haka in Allah ya jarrabi mutum da wani aiki na sako to in yana da ƴaƴa dan Allah ya dinga suturtawa ya daina yi a gaban shi suna kallo domin idan yana yi a gaban shi suna kallo idan suka taso za su koya a hannun shi kuma idan aka je lahira zai ɗauki nauyin shi ya ɗauki nauyin su a lahira ma kai kaɗai ya ka ƙare mallatana ka tafi da nauyin wani wannan yana daga ciki sannan amurku bi sabbi abihi a ummihi aw al bas'i alaihima kaga yaro yana dan karami tun yana tasowa idan uwa ce ta koya masa ya dinga zagin baban idan uba ne ya dinga koya masa ta dinga zagin me ya dinga zagin uwar ko kuma idan uwa ce ta koya ma yaron cewa ya ka koma gina ya ko tofa masa baban a fuska ko kuma ita uwar baban ya koya ma yaron cewa ya ka koma yana tuta maka a fuska duk irin waɗannan ɗabi'un ya kamata iyaye su nisance su gurin koya ma yara a san da suke tasowa sannan yana daga ciki takararar alfazin bazi'a mama, maimaita kalmomi na batsa a gaban ƙananan yara wannan yana daga cikin abin da ya zama wajibi iyaye su nisance shi yanzu da yawa daga cikin yara da suke iya zagi wallahi a bakin iyayensu suke koyan zagi wata duk in gari ya waye daga safa zuwa dare ka bake ashar da yawa bake ɗari wallahi ku sai ko wasa ne ne ina ji wasu suna yi wata ma idan rashin sabani ya shiga da rashin fahimta yaron ka sa mai sunan babanka ko sunan mamanka to in tana so za ta rashin mutunci ranan idan yaron ya mata abu ta dinga kama shi tana ɗiga sunan shi za ta kira sunan su sunan babanka ne to a lokacin da take gasa tana kiran aiwa ne sai ka ci kazar kazar ka to ba yaran take ni babanka take ni wallahi saboda rashin mutunci wannan yana daga ciki sannan al'adalatu bainal jami' zukuranan kano am inasa idan kana da ɗaya mutum ya yi ƙoƙari ya zamanto yana adalci tsakanin tsakaninsu su da matansu duk gidan da kuka gidan ya kasa zaunawa lafiya mutum yana da mata biyu ko sama da biyu da ɗaya da yawa babban foundation ɗin da ya kafa rashin zaman lafiya shine foundation na rashin adalci ko musamman idan aka yi rashin sa'a wannan ita ce wacce ake so to ko shigowa gidan kai sai ka gane ga 'ya'yan wacce ake so ba ba magana ba ce ta adalci abinda aka yi ma wannan 'ya'yan wannan a'a ba a yin wannan shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wani mutum ya yi kyauta ya kira shi yake ya zo ya zama shida. da ya zo ya tambaye shi ya ce masa duk ƴaƴanka kowa ka ba shi wannan sai ce a sai annabi ya ce to wallahi ba zan yi shaida akan zalunci ba da haka duk ko ke sai kike da ƴaƴa sun fito ciki ɗaya uwarsu ɗaya ubansu ɗaya an sani a ƙa'ida ta ƴaƴa za ka ga wani ya fi sauwa zuwa gare ka saboda gwargwadon yadda ya daga a jiki ki kyautata maka amma a babi na adalci abinda aka yi ma wannan to ai kokari yi ma wannan wannan shi yake haifar da zaman lafiyar da ba zai tayar da gaba da rigima a su ba ina fatar an fahimta to sannan abu na gaba wanda shine na kusa da ƙarshe shine sai tarbiyatul walad alal aqida idan yaro ya taso shi yasa malamai suka ce wayannan ayoyin dake cikin suratul luqman kowane gida inda za a ɗauke su yaran da suke tasowa madansu ko matansu a ma yara tarbiyya a kai wallahi ya ishi kowane yaro mai taso tasowa mai kyau na farko tarbiyyar yaro akan aƙida ingantacciya yanzu ga aƙidu nan miyagu kuna ganin suna yawo ga aƙidu miyagu suna yawo aƙidar ana zama Allah kwanan nan wani ya zai samu wani malami ya ce dan Allah a taimaka a zo a yi wa'azi a unguwarsu wallahi mutane na nan suna zama alloli ya san sama da mutum ɗari yanzu haka alloli ne kowa ya zama Allah a cikinsu ana nan ana zama alloli ba a nan riga sannan ba wani sati ya tafi kano ya je ya samu wani ɗan ƙalaƙa to shi ɗan ƙalaƙa kan yana rigima bai yadda da hadisai ba ko wani ya zai tsaya gaban shi ya kalle shi ce amma dai kai na baka ilimi Ya ce kamar ya na baka ilimi ya ce aini da kake gani na Allah ne wannan kur'anin da kake karanta magana ta ce a nan riga sun yi wallahi da irin wayannan miyagun aƙilin yaro yana tasowa to dole a karantar da shi aƙila mai kyau ga na zagin Allah yanzu suna nan suna yawo ana waƙoƙi kwanan nan nake jin wani wai shi mai taka da lafiya ya yi waka cewa wai matakin da barhama ya taka shi ne ƙarshen kowane annabi gurin daraja yanzu an yi taci ta gari barhama ne ubangijin kuwa an yi shehu kauna na tafin hannunka wai duniyar nan duk baki da tana tafin hannun shehu ne an yi shehu baka haifa ba haihuwa ka ƙarya ne Allah la ilaha illa huwa an ce ba kowa bane shehu an zo ma an yi baba uban Allah in yasi waya za a ce Allah bai da uba to bai da uba shi shege ne waya yana da uba ne uba ne shine in yasi duk suna nan wa'annan aqidin suna nan suna ya to ita dama aqidar shi'a ba ma magana ta ake mai ta wannan yanzu duniyar musulunci ba ta da babban bala'i irin aqidar shi'a da haka wallahi sun matallahi idan kina da ya da ta auri ɗan shi a gara ta mutu ba ta aure ba wannan aƙidar ku riƙe ta da kyau akwai baban wata yarinya da ya burge ni kun san haka ‘yan mata suke tunda an ce ba auren dole ko sai kuma ka ga yarinya ta ta kinkime mannan iska ta kawo kuma ta ce wallahi in ba a bari ta aure shi ba sai ta shiga kwalbin minerals ta je ta kinkimo shi ta ce shi za ta aura baban ya ce mata ta haƙuri ta nemo wani ta ce a tafau shi za ta aura ya ce to ta haƙuri in dai shi yana da rai ba zai ɗaura mata ɗaure da ɗan shiya ba kuma shi ya gama halukin da ya isa inda shi ne ubanta ya ɗaura mata aure da ɗan shiya ta ce wallahi in ba in bai ɗaura mata aure da shi ba za ta shiga duniya ya ce wallahi ya fi mai sauki ya ce ta shiga ga ta ga kuma haka ta yi. ta zaɓi shiga duniyan ya ce wallahi shi dai kan da ya ɗaura masa aure da ɗan shi'a wallahi ya fi mai sauƙi gare ganta tana karuwanci ya fi sauki kuma haka ya zaɓa yanzu kwanaki nan wata yarinya an sa aure da ita da yayarta auren bai wuce saura wata ɗaya ba babanta ya gano ɗan shi'a ne wanda zai aure yaya ya kira yarinyar ya zo na da ya ce kin san ni ne babanki ta ce yake kin san cewa duk wani abu da zai same ki na alheri ne farkon mutumin da zan fara farin ciki kamar yadda duk wani abu da zai same ki na damuwa ni zan fara bakin ciki ta ce yake to ina miki nasiha mutumin nan ki yi hakuri tun daga aƙida sake bashi Allah zai kawo miki wanda ya fi shi ta ce wa baban sam'an wa ta masa biyayya kuma wallahi haka ake da ta bar shi sai da Allah ya kawo mata wanda ya ninka shi so goma Na haka akwai ka'idar da ake cewa man taraka shay'an lillahi duk mutumin da ya bar wani abu dan Allah to Allah sai ya musanya masa da abin da ya fi shi nan mun sha daura aure sai an gama sai mu gano din shi ne ko mu kashe aure ko tarewa ba ma bari yarinya to saboda haka wannan yana daga cikin abinda annabi ya sa ku ku duba addinin da kuma alkulu yanzu don girman Allah ina maganar addini ga ɗai jiya? mutumin da zai buɗe baki ya ce wa matar annabi Muhammad ya zage ta yanzu a cikin kunan dan Allah wace mata ce za ta iya ba da aure ga sirikin da yake buɗe baki ya zage ta to da ke yanzu ba ke kanki ba da matar annabi idan ana maganan alfahari da miji idan mata annabi ta miƙe akwai mata da za ta ƙara miƙe a duniya saboda kowa ya san mijinki da mijin babanki bai kai mijinsa ba to shi yasa dingina su kawai a ce musu ya nisa annabi ya ku matan annabi ya ba su da darajar da ba suke ba daidai suke da matan kowa a duniya ba to kuma da nassin qur'ani Allah sai ya ce mu ne amma ba za ki iya ɗaukar aure ki ba wanda ke iya zagin mamaki ba amma za ki iya aure ɗaukar aure ki ba wanda yake zagarwa annabi mata za ku je gaban Allah za ku tsaya ga ki ga annabin annabi yana da haƙƙi a kan ki. kuma kun sani cewa baban mutum ma idan ka tafi da haƙƙin shi a lahira ba za ka wani lafiya ba ballantana mutum ya tafi da haƙƙin annabi Muhammad sallallahu alaihi sallama. to a yi ƙoƙari lokacin da yaro ya taso mace ne shi ko namiji a koya masa aƙida ta musulunci mai kyau domin ka ita ce jarinka ita ce makomarka mace ko namiji duk wanda ya rasa aƙida mai kyau ya rasa makoma mai kyau to yaro in yana tasowa a koya masa aƙida ingantacciya wata ta tabbata ta Qur'ani da Sunna akan fahimtar dan mazan jiya to wannan ita ce aƙidar da ake so a ma yaro tarbiya akan ta Allah ta'ala ya ce mana walqad na luqman hikimata. Allah ya ba luqman hikima yace masa alashkur lillahi ka gode ma Allah wa man yashkur duk wanda Allah ya yi masa ni'ima ya gode ma Allah fa inna ma yashkuru li nafsihi ya gode ma kansa ne domin zai ci gaba da samun ƙari daga gurin Allah wa man kafara duk mutumin da ya kafirce ma Allah subhanahu wata'ala fa inna Allah ganiyun hamid domin Allah mawadaci ne kuma abun godewa ne wa iz qala luqman ku tuna lokacin da annabi luqman yace libnihi ga ɗansa wa huwa yu'idhu alhalin yana masa wa'adi ya zo na dan yace ya bunayya ya kai dana la tushrik billahi kada ka kusura kai shirka da Allah inna shirka la zulmun azim shirka zalunci ne mai girma luqmanul hakim da ya zaunar da ɗanshi farkon abin da ya ƙoƙarin ya nuna ma yaron ya san girman Allah kuma ta hanyar da ya fara nuna masa shine ya ƙoƙari ya sa masa aƙida mai kyau shine ta bauta ma Allah shi kaɗai kar a haɗa shi da kowa da kuma nuna masa hatsarin cewa wato aƙida mara kyau ita ce wacce za a zo a gwama Allah subhanahu wata'ala da wani gurin ainihin wato bauta masa don haka idan yaron ki ya taso idan kina so ya san girman ki ki kokari ki tusa girman Allah a zuciyar yaron shi Allah da kike wannan shi kuma zai sa yaron ya san girman ki amma duk yaron da ya taso ba a koya masa ya san girman Allah ba to ƙarya ne ba zai san girman ki ba wallahi ba yadda za a yi haka ne yanzu kwanaki wasu sun ɗauki ƴaƴansu sun tura su ingila yaron tun da ya taso da yarinyar a yanzu ba kwanan nan ba wasu daga cikin yan boko da suke jami'a idan muka je muka yi karatu cewa rashin sa hijabi ba kyau sai kaga sun ce wai su tunda suke ba su ma san cewa rashin sa hijabi ba kyau ba saboda ta taso ta gama mata ba ta sa makarantar da ta yi firamare ba a sa sakandirin da ta yi ba a sa haka ta tau jami'a ba ta taba samun wanda ya mata wa aji cewa rashin sa hijabi ba kyau ba an je an tura su karatu can suna can suka bugo ma iyayen nan waya suka ce wai ya ce wai da shi da ɗan wasa sun fahimci juna za a ɗaura masa aure a can baban yake to akwai matsala gaskiya amma abinda za a yi kuda dawo ne in an yi bikin sai ku koma to wannan shi ne abu na ana nuna min cewa lokaci ya tafi zan yi a gurguje in ƙarasa an gane Allah ya ce sai tarbiyatul walad alal mu'amalati ma walidain sannan idan an koya ma yaro tarbiyyar yadda zai san girman Allah ta hanyar sanin addini da kuma aqida mai kyau sai kuma a zo mataki na biyu yadda za a koya ma yaro ya zai yi mu'amala da iyayen shi Allah ya ce wasailal insana mun wa dan adam wasiya bi walidayhi dangane da iyayensa hamalat ummuhu mahaifiyarsa ta dauke sa wahanan ala wahani rauni akan rauni wa fisalihu sannan ta yaye shi fi abain a cikin shekara biyu Allah ya ce anishkur li ka gode mun wali walidayka da iyayenka ilayyal masir dan gare ni makoma ta. da haka ha Abdullahi dan Abbas ya ce abubuwa guda uku a Qur'ani duk wanda ya daya idan bai yi ba Allah bai san daya duk wanda ya ce zai gode ma Allah ba zai gode ma iyayen ba godiyar da zai ma Allah Allah bai so da haka Allah sai ya ce wa in jahadaka amma idan su iyaye suka yi ƙoƙarin yin musu da kai su tilasta ka ala an ka bi ma laisa laka bihi ilmun akan ka hada Allah da wani iyaye suna ƙoƙarin su tura mutum saban Allah fala fi ma Allah ce kada kai musu biyayya kwanan nan na je Lagos da na je Lagos na gama karatu wata yarinya ta rubuto tambaya cewa ta auri miji sai da ta aure shi sannan sai ta gane dan shi'a to yanzu ta ja daga ba ta yadda ta zauna da shi ba shi kuma babanta ya ba ta umarni ya ce sai ta koma ta zauna da shi yanzu ya za a yi ta mai biyayya ko katta na ce katta mai biyayya domin wannan biyayyar da baban yake sa ta yi saban Allah ne in an je gaban Allah babanta ya isa ya hana Allah ya tsaye da ce mata hisabi ne ba hisabin ta daban ba ba na daban baban daban ba to duk abin da yake na saba ma Allah ne idan iyaye suka yi umarni suka ce a yi to girman Allah ya fi girman su ba a musu biyayya a kai shi sannan abu na gaba shine tarbiyatul walad ala muraqabatil lahi yaro san da ya taso a masa tarbiyya akan ni, kiyaye Allah kiyaye Allah duk lokacin da yake tare da shi musamman wanda suke da 'ya'ya mata idan Allah ya ce ke ki yarinya ke ta taso kin tana karama kika tusa mata duk inda za ta je ta san Allah yana tare da ita wannan abin ya zauna mata to ya fi muhimmanci sama da kowace tarbiyya amma in wai tsoron ki take ji to da ta sha kwana ba ta ganin ki shikenan komai zai iya faruwa yanzu wata yarinya kwanaki tana yuce tana karatu ta bugo mu wani dan uwa waya tace dan girman Allah a saka cikin addu'a wanda yake sifa ta tana tana project ya rantse da Allah ya ce ta kowane hali sai yayi zina ne ta ce wallahi tallahi har zuwa kallanta ake Dalibi, wai a zo a ga wacce bata taɓa yanzu na mutum da take a rayuwarta har zuwa kallon ka ake shi kuma jin wannan labarin ya ce ya yi rantsi da Allah di yadda za a yi shi kuma sai ya zana da ta ba dai bata taɓa yi ba to shine sai ta bugo waya ta ce dan girman Allah a taimake ta da addu'a kun san me ya mata tasirin da gashi ta taka matakai daban-daban ta tafi kasashen turai karatu amma bata taɓa zina ba ta ce abinda take tunawa da shi mahaifiyarta tana kwance a gadon asibiti ba ta da lafiya ta ce ranar da ta bar duniya kafin ta bar duniya maganganu na ƙarshe-ƙarshe da ta yi mata abinda ta ce mata ta ce mata kada ta kuskura ta bari ta yi zina ta ce idan ta kuskura ta yi zina ba ta yafe mata ba kuma ba ita ba ta ko a lahira ba ta faɗin Allah haɗa su da ita ta ce to wannan wasiyar da mama ta yi mata shine abin ya zauna mata a zuciya ta riƙe abin kuma tana ganin hacce mutu in Allah da ba za ta saba wasiyar mahaifiyarta ba ina ba ta an fahimta to wannan yana daga ciki sanda yaro yake tasowa ko yarinya ku kokari ku tusa masa tarbiyya na duk inda zai shiga ya san akwai Allah tare da shi idan wannan abin ya zauna ma yaro to ka tafi da matsaloli tamanin cikin 100 na tarbiyya a lokacin da yake tasowa amma wallahi in tsoron ka yake ji ba tsoron Allah ba daga ya sha kwana bai ganin ka komai zai ke faruwa shi yasa luqmanul hakim da ya zaunar da shi yace masa ya bunayya ya kai dana innaha in takum misqala habatin min khardalin yace lalle yadda al'amarin yake fa in ta kasance misalin ƙwayar komayya ne fatakun fi sakharatin ta kasance a fangalalan dutse aw fi ta ko a sama aw fil ko a ƙasa ko yaya take sai ce masa ya ati Allah? in dai abu ne na aiki yace akwai ranar da Allah sai ya zo da shi inna Allah latiful kabir Allah mai tausayi ne kuma ya san abu wato cikinsa da bayan sai ya ba kowa labari akan abin da ya aikata sannan abu na gaba tarbiyyar walad alal ibada idan yaro ya taso sai a masa kuma tarbiyya akan ibada a masa tarbiyya akan me ibada idan sallah ne da ya taso a sashi ya fara sallah mace ko namiji idan azumi ne da ta kai shekarun da ya kamata ta fara azumi da wahala da komai a dinga lallashin ta ta daure tana yi yanzu akwai inda naje naga ana ta rigima da wasu yan mata ga su ba daga buwo ba sa sallah ba wai an ce musu mace ba za ta fara sallah ba sai ta aure wai idan ta aure to daga nan ne fa duk abin da ta diba na laifi an yafe mata ba sa sallah akwai inda muka je wata mata ta rubuto tambaya wai dan Allah ai mata fatawa za ta iya yin kasar yanzu wai saboda aiki yana mata yawa da ka salla mai raka'a hudu sai ta dawo ta dangare raka raka'a biyu saboda aiki aiki yana mata yawa to kuma wallahi tallahi mata da dama suna wasa da sallah suna wasa da ni wata za ka ganta ta koma da daddare tana sallah sai ka ce ya kwaya to tunda ta fito da safe asuba kawai kai ba ta azhar ba ba ta la'asar ba ba ta magariba ba ba ta mai ba ba ta isha'i ba haka suke to irin wannan ɗabi'a ba ta da kyau to idan yaro ya taso a koya masa ibada tarbiyya ta ibada da nau'i ta, sallah na ciki azumi na ciki menene yana ciki menene yana ciki to shikenan ana nuna lokaci yayi a gurguje sannan sai a mai yaro tarbiyya akan yadda ya kabata in ya ga abu mai kyau ya hana in ya ga abu mara kyau ana yi ya hana in ya ga abu mai kyau ya ce a bari da magamantansu da haka shafi ɗaya ya rage na san insha Allah mafi yawancin ku za su iya karanta shafin da ya ainihin wato rage yi ma yaro tarbiyya akan yadda zai mu'amalanci mutane idan ya taso ke sa sai ku tura yaro ya je makaranta ko da dan manya ne shi ya mu'amala da mutane sannan sai yi ma yaro ainihin wato tarbiyya akan abin da ya shafi nutsuwa da makamantansu Allah ta'ala ya mana tawfiki su nisa'u sunna da suka shirya wannan karkashin wannan kungiya Allah madaukakin sarki to wannan tana tambaya ne shin ya halatta mutum idan yana da ɗan uwa ɗan shi'a wannan suka fito watakila ciki ɗaya su zumunci da shi shi babi na zumunci mutum ko ba musulmi ba ne akwai haƙƙi na ainihin wato zumuntaka amma sai dai musulunci ya sa mata ainihin wato ƙa'ida, duk abin da yake taimako ne akan abin da yake da alaka da aqida ki tabanna ba za ka samu hannu ba kamar yadda yake mutum ko da dan uwanka ne in ba musulmi ba ne, duk abin da yake da alaka zuwa ga addinin sa na kafirci ka goya masa baya wannan ba ka bashi amma a haɗu a gaisa a yi mutunci in wani abu ya taso na taimako ka taimaka masa ko ya taimake ka ko ya masa kala. wannan ababi na zumunci mutum ko da arne ne kwata-kwata ba musulmi ba ne za a iya ainihin wato da shi kuma ne kiran da nake mafi yawancin mutanen da suka je suka bada aƙidan nan a Najeriya kaso ɗari daga cikin su kaso casa'in an yi amfani da jahilcin ne aka tura su nan aƙidar da haka wannan kungiya yana daga cikin aikin da za ta yi dole ta tashi ta shiga kurfa kurfa lungu lungu sako sako don wayar da kai ga ɗan uwansu mata su turo da su daga cikin halin da aka jefa su ciki na hallaka Allah ka kare mu da irin wannan ainihin wato kata to sannan sai ga namba ta group a whatsapp idan mace ta tashi za ta rubuta suna da adireshi ne kawai sannan za a tura miki dokokin group din shine akwai 090 sannan akwai biyu ɗaya wato sufuli tara sufuli biyu ɗaya biyar biyar biyu uku uku sufuli tara sufuli biyu ɗaya biyu biyar biyar biyu uku uku shi kenan to sai akwai sidina a waje akwai tarkon shaidan na malam kabiru gobe akwai shirka da bid'a wa da kani akwai matan kwarai iyalan kwarai wannan na mala abakar jirami akwai ta bayyana shi'a da ɗariƙa wato shi'a maƙiyin izala ne da kuma ɗariƙa wanda ke san kasanan nan zai iya neman a waje subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh da Allah ana buƙatar a ɗan yi haƙuri da Allah a ɗan da tukunna akwai sanarwa ina ganin da ya kamata a ce sun bayar assalamu alaikum wa rahmatullahi wa wannan yanayi na lokaci na sallah yanzu za a kira sallah yanayi na lokaci ba a kira sallah a kan yanzu ƙarfe goma sha biyu kusan minti ashirin karatu ya yi dare ko bai dare yi uwana a kira wa mala Allah a kare masa ƙarfara saka maka uku ya zama wutari malam ubangiji Allah saka maka da alkhairi Allah ya